sake hankalinka na rashin ganin aibin juna ashe wannan abu ne mai kyau ya kamata mu fuskanci mu iya mu gane sai sa da ba ba zan kawai ta magana ba kuma da ta ce a bakin malam Musa Yusuf hasan Sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shakka Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ce masu sarki zaki Allah kuma ya fara wa sarki zaki lafiya da imani a kwadin da aka nema yanzu in yi bayani insha Allah zan yi bayani ne na ilimi kuma ko kwanaki da na tattauna matsalar a nan shafi na ina ganin duk mutumin da yake mun ne ya san cewa na tattauna matsalar ne tattaunawa ta bangaren ilimi ba ta ɓangaren abin da ya shafi abin nan ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإيمان والدين بأحد السنة الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى من الفتاة وبعد أن والنسكي علينا لكما كلونا ne musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala a ah, ina ganin watakila sarki duk abin da ya tashi kura watakila har ya zama hadisi yau mu ita ce maganan shi shehu dahil bautubo na'am eh so ina ganin yana da kyau da zai yi da Allah ka sake sa ya inda yayi bayanai mutane su ji sai zama muhalli na tahalili amma ba raddi muka zo yi ba amma sai dai wani abu da nake ci masu saurare su sani hmm. ah, kuma zan baka misali yanzu kafin ka shiga ka guda eh. ya kamata mutane ya zama suna bin dalili ne ba mutane ba akwai matsalar da malam tahir bauchi zai iya faɗatta malam abakar gumi zai iya faɗatta to in na zo ba kallon zan yi malam abakar gumi shine malami na ba in matsalar da ya faɗa sun babu dalili sai na kare ta ba haka ya kamata yi akan iya samun matsala guda ɗaya su faɗi ta kuma wallahi ta yi mala ta gumi shi ya kuskure a matsalar malar ta rubutu shi ya daidai don ka misali yanzu zan tura maka da Allah wani odiyo yanzu nan ka saurara Mala Bakar Gumi yana tattauna wata matsala da take da alaka da an yi wa annabi sihiri wanda na san kuma kana da ja a kanta amma abin mamaki wannan matsalar ka san cewa shi Ibrahim ya tabbatar da ita a cikin firiya da tafsir to ba nan bani nake so in ji abu ne kawai nake so in nuna wa masu saurari ka gane so wani hankalin su ya daina tashi idan kana ganin girman wani malami duk girman malamin a da'ira ta musulunci zai iya yin kuskure kuma Allah bai aiko shi ba ta lura to a ɗauki maganar sa ta daidai wacce ta dace da nusus na shari'a wacce ba ta dace ba a ajiye masa magana kuma ni ban cikin masu goyon bayan wanda zan zo in tattauna wannan matsalar zage-zage a babin tattaunawa idan mun saba da kai hmm. ka fahimta sarki. na'am bari zan tura maka da Allah gashi shirin ka saka ka ji mai mala baka gumi yake faɗa Ta ma so in tara littattafai da yawa amma wannan matsalar na taɓa yin karatu a kan kawai littafi guda biyu zan tafi in hujja da su bismillah kun naka gani mun ji ga inda sarki kadi eh kaga wannan littafin fidiya ya utawil ne fi ma'ani tanzil na shaw abdullahi gwandu shaw abdullahi gwandu da ya zo ya tabbatar da cewa wannan muhadisar ta cewa an wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sihiri akwai ma farko tukunna kaji mala bakar gumi ya faɗa cewa akwai matsalar da shi ma ya saba ma bukari da muslim a kanta haka ne eh. tare da cewa al'imamul Bukhari ya rasu hijira ɗari biyu da wani abu muslim ma haka amma mala bakar gumi yaushe aka haife shi yaushe ya rasu hmm. amma ya zo ya saba musu a matsala ta ilimi ka fahimta na'am da ana duka daraja ne da girma ku ce mana kika zo kika tsara mu hutu na. in an ɗauki an karatu to amma kaga wata fahimta sai malaba ka gume ce ya saba wa Bukhari, ya saba wa muslim a akan wannan matsalar ka lura to yadda malam abakar gumi ya saba wa Bukhari da muslim a wata matsala ta ilimi tare da dalalar Bukhari da muslim a gidan ilimi wanda ba wanda zai iya mukarar su da malam abakar gumi kenan ina iya sabawa ni ma mala bakar goma a wata matsala ta ilimi na'am ka lura na'am na'am in wani ya ce aina ma mala bakar goma rashin kunya da cewa a zamani ne muka da shi kenan shi lazimul kauli ɗinka kenan ya wa bukari da muslim rashin kunya shi da saba musu <coughs> na'am ka lura sarki na'am na'am so yana da kyau mutane ya zaman dalili ake duba Ka ga wannan littafin ya ta'awul na sha Abdullahi wanda da ya kawo a'udhu bi rabbil falaq sai ce nazalan hadhihi sura ballati ba'daha lamma sahara hadid al-yahudi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo wannan matsalar kaga na daya idan ana maganan ilimi ne ai shehu abdullahi gudu yana gaba da mala abakar guma a gidan karatu wani shekaru amma kuma mala abakar gumi ya saba masa kaga wannan tafsirin alhafis ibn kasir ne wannan matsalar shi ma ya kawo ta sai ya sa ya tabbatar da ita wanda mala bakar gumi ya saba wa ibn kasir a gidan ilimi a nan wajen ka lura na'am to sai wannan kaga littafin aljami'u li ahkamil qur'ani na al-imam al-qurtubi ka gani eh. wannan matsalar shi ma ya kawo ta ya tabbatar da ita kaga sai mala bakar gumi ya saba wa malaman na tafsiri a fahimtar a nan wajen so wannan matsalar kuma na maganan cewa an wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siri sai kuma Shehu Ibrahim in shi ma ya tabbatar da ita a filiya da tafsir nashi eh. ka lura sarki yanzu a nan wajen sai mu duba girman Allah mu cire son zuciya hmm. maganan mala abubakar goma da a ya ce duk wanda ya ce an ma'annabi sihiri hukuncinsa kisa ne ma ya kamata a mai na hmm. farko dai wannan ba ita bace matsalar da nake so misali kawai zan bayar da ita za mu tsallake na farko dai da ni da kai idan hadisi kana iya musantawa cewa ya inganta ko bai inganta ba Qur'ani ya tabbatar da cewa an wa annabi Musa sihiri hmm. Na fahimta na'am sai ya kusa zaka ka ci gaba mala bakar gumi ya nuna kana ji sarki eh ina zuwa kamin ka ci gaba mala bakar gumi ya nuna cewa eh. wanda yake aiwa wa annabi sihiri hukuncin kisa hukuncin sa kisa kuma Ibrahim ya kaga kaga Shehu Abdullahi Gondi ya tabbatar wannan matsalar ta faru Shehu Shehu Ibrahim ma haka ai shine nake ce maka eh. duk ɗalibin da yake da firiya da na Shehu Ibrahim ya duba zai gani ƙarƙashin suratul falaki da nasi eh. ya tabbatar da cewa wannan kadiyar ta cewa an wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri gashi nan da ya kawo Allahu akbar ya ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu bismillahir rahmanir rahim ce sababa nuzulihi ma anna rasulullahi suhira saharahu labid bin al-asam yahudi kana bil madina haka da shi amin sha'aratu rasul sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bayani tana ganewa to yanzu idan muka ɗauki fahimtar malam abubakar gumi da ya ce duk wanda ya ce an wa annabi sibiri hukuncin su kisa eh. na farko dai babu mahalukin da ya isa ya musa gashi nan a cikin suratu tsaha Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa an wa annabi Musa sibiri kuma sihirin ya kama annabi Musa har annabi Musa tsorata hmm. kana ganewa na'am gashi nan a ƙur'ani hmm. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari lokacin da aka zo za a yi muƙabala da annabi Musa kaga da aka gama tattaunawa Allah sai ya ce wa laqad araynahu ayatina duk wani dalili za mu nuna wa fir'auna dan ya girman Allah sai da muka nuna masa hmm. amma fa kazzaba wa fir'auna ya karyata yake kala sai ya ce wa annabi Musa a aji'tana ta na ka zo ne dan ka fitar da mu min ardina daga kasanmu bi sihiri ya Musa da sihirinka hmm. kaga sai ya tuhumci annabi Musa cewa yana sihiri eh. sai ya ce na ka bi sihirin mislihi wallahi mu ma za mu zo maka da masu sihiri irin yadda kake da sihirin hmm. ja'al na wa bainaka mawqiyan a sanya lokaci tsakanin mu da kai lana kuɗi na hannu wala anta makanin suwa ballantana kai a sashi a inda ya ce. qala sai annabi Musa ya ce mau'idukum yawmuz zina wa an yushara nasu du'a aka zo aka sa ranar tattaunawa da aka zo aka fara tattaunawa Allah yake cewa qalu ya Musa suka ce ya Musa in ma an tulkiya kai ka fara jefa kanka wa in ma an nakuna awwala man alqa kuma mu mu fara jefawa qala sai ya ce bal alqu ku fara jefawa wa idha hibaluhum wa ifliyuhum sai ga igiyoyin da suka jefa da sandunan da suka jefa yukhayyalu ilayhi ana suranta wa annabi Musa wa annan sandunan min sihirihim saboda tasirin sihirin da aka yi musu annaha tas'a shi sun zama manya-manyan macizai da karo annabi Musa a wannan lokacin ne Allah ya ce fa'auda tafi na sihifatan Musa kaga saboda tasirin sihirin da aka yi aka jefa sanda ta zama maciji suka dun faro annabi Musa har sai annabi Musa ya tsira yanzu wannan tsoron annabi Musa sirrin ya kama shi ko bai kama shi ba eh tsoro ya kama shi kenan na'am tsoro ya kama shi menene sababin da tsoron ya kama shi tasirin wancan sihirin to eh. lokacin ne Allah yake kulna la takaf innaka antal a'la kakka da tsoro kai ne a sama wa alqima fi yaminika tashafu ma sana'u ka jefa sandarka za ta cinye abin da suka jefa inna ma sana'u kai da sahir wala fulhu sahiru haisu ata kana ganewa sai yanzu gannan ka ba hadisi ba ne ballantana a zo a yi ta saɓani ya inganta ko bai inganta ba ballantana a ce bukhari ne a'a qur'ani ne ya kawo wannan cewa gashi an yi sihiri da sanda an jefa ta sanda ta koma maciji a ganin idan dan adam ta yadda har annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zo faro shi ya tsorata ana ganewa to yanzu wayannan malaman da shehu abdullahi gwandu da ibn kasir da al’imamul imam wanda ba shi kadai ne, wanda da ta fannin kaga yanzu na tashi na je na dauko su sai ma bakar gome yace duk wanda ya ce amma annabi sirri ke sa shin yanzu a wannan matsalar sarki wayannan malaman za mu ɗauka cewa da suka faɗi wannan a hukuncin su ya tabbata a kashe su kafin su bar duniya ɗaya ko ko za mu ɗauka a wannan matsalar inda zan taro maka tafsirai wallahi yanzu nan sai ɗauko maka tafsiri sama da goma ba wai wannan tafsirin ba kaɗai eh, a'a a ta wannan tafsirin da ke bayana ka gan shi da al'imamu ibnu jarir tabari wanda ya fara rubuta tafsiri a duniya ga wannan matsalar shi ma ya tabbatar da ita kaga yanzu malami nawa kenan hudu da ko shin yanzu sarki wannan matsalar duka wa'annan malaman da su za mu ɗauka cewa yanzu su suke kuskure mala abakar gumin shi yake kan daidai hmm. ko mala abakar ya yi daidai su suke kan kuskure dole su kuji su an yi ɗaya idan ka ce mala bakar gumi ne ya yi daidai waɗannan malaman duk da suka tabbatar da haka a littafin su na tafsiri suna kan kuskure to kaga kenan kowanne ya yi abin da ya kamata a kashe shi na hukunci kafin ya bar duniya kuma ba a zartar da hukuncin kisa ba haka ne sanda mafi karancin wanda za ka faɗa a cikinsu ka ce zamani ya haɗa su shine shehu ibrahim Inyar. amma duka a tsara karatu da shekaru babu tsara mala bakar goma a ciki haka ne ko kuma ka ce a'a a wannan matsalar yanzu bai yi wa Allah ya tara waɗannan malaman ya zamanto su suna kan wa kuskure ya zamanto su suna kan kuskure mala bakar ya daidai a cikin miliyan ɗaya a wannan matsalar yanzu sarki kaga wannan matsala ta ilimi sun da al-imam ibnu jarir tabari eh. siri a duniya hmm. ya lura shehu abdullahi gwandu ya tabbatar da ita al'imamun kudi ya tabbatar da ita alhafis ibn kasir ya tabbatar da ita sannan shehu ibrahim ya zo ya tabbatar da ita a littafin sa a nan wajen ba za mu yi kalilanci da malam abubakar gumu ba don yana malaminmu ya faɗa mace e! Eh, wannan magana ta malam abubakar gumu haka ne. wannan maganar da Malam Bakar Gumi ya faɗa ba daidai ne kuskure ne ba daidai ne kuskure ne Saluna, lura iya cewa ya aka ya zama ba daidai ba sai ce saboda da farko idan ana kallon ilimi da shekaru ne shi ma ya faɗa ya saba ma waɗanda suka gabace shi sannan na biyu abu ne magana ake ta dalili ya saba ma abin da yake na dalili irin wannan matsalar idan ka zo matsala ce ta ilimi in ka ce matsala kaza ba daidai ba ne wani kawai sai fassara ta a matsayin ka zagiwa ne kana ganewa sarki sai fassara ta a matsayin ka zagiwa ne to ba zagi ba ne a wannan matsalar ta ga dai firiya da tafsir a hannuna ko eh, eh. ina shaidawa Allah kuma duk duniya ta shaida akan wannan matsalar abin da ya tabbata kafin shehu ibrahim ya shi ma ya zo tabbatar da shi a tafsirinsa shehu ibrahim yas ne yake da gaskiya ba mala abakar goma ba maganar mala abakar goma ba daidai ba ne kuskure ne a ma'auni na ilimi so in ina iya zuwa in ce mala abakar goma matsala kaza da ya faɗa ba daidai ba ne ga daidai nan wani ya daina ɓata ma kansa lokaci duk wanda ya ba daidai ba zan ce ba daidai ba ne ka lura wannan kaga na baka misali ne to yanzu ka kunna shi odiyan nasa sai mata kadiya ta biyu ta kunna sai mu zo sai ya zama to shine mahallin tattaunawa mu na zuwa ka shiga ta saboda jama'a ko kai magana su daina ba su daina kira ba na zuwa

muna roƙon Allah ya karwa mana Allah ya maimaita mana sai kuna kuna kuna ji da kyau dai ko ina ji to viewers kuna ji da kyau kuma da sani wali da jina da kuna ji da kyau kuma da sani sai aljanu suna da su sun sun fi dubu sau dubu uku wato biliyan uku wanda ban su ko muna da wajen biliyan ɗari biyu waɗannan duka ba mu da wani alkawari da su su mana wani taimako na duniya ko su mana maganin makiya su nemo mana dukiya su kawo mana a ba wani alkawari da su kawai da ke tsakanin wuyaka ko almajiran shehu kishiyar ne su ma almajiran shehu kishiyar ne abu ya sa ni na na bibi wannan lokacin da shehu ya tsora ina da zaune da wani aboki na mutumin kirki babban mutum ne sai nan yana gaisawa da aljanu da suka gama sai na ce mai ne ne ya aljanu ne suka zo mai mana da ajiya da so shi aljanu ne na ne ce aljanu iraq ne daga nan sai na sanar da wuya da suka ke cewa da aga gida a wurin sa sun masjinna gida a ci wa ban adamar ninka shehu ce na gode wa Allah Allah ya hore mulkin Adamu. ya bore mu ya da rashin biyayya da ni ya bore mu aljanu a cikin biyayya da ni shi ne sai da kibi wannan Allah ya sa ta wanda su mutane su magana da aljanu ko suka ci aljanu suna jawo sun da yi tariga wurina a nan suna zama a wurin sabbin gurbi a lokacin na biya hankali har da samu dama aka ba su mukaddamai aka ta aka ta aka ta ya da ni da tijari a cikin su zo amma zan nana ta samu da wani alƙawari da su don ji mana maganin makiya ko ku zo wani dukiya su kawo wani babu da wannan iya ta ku san ko mu ne yan tijaniya mu yan kwan su ne yan tijaniya maganar da wadansu mutane suka wada da suka ce in maganar gaskiya ne su roƙi mana maganin boko haramu a sarki zamuna a tsoron na ce muku sojojin najeriya ne yan tijjaniya wurin ce yan tijjaniya wurin ce yan tijjaniya mutane ma yau da muka shiga zama sarki zamu kai maganin boko haramu wajen aljanu abin da bai shafe ku ba su ba sojojin najeriya ba ne aljanu ne a can tijjaniya muka yi magana saboda ga irin wannan maganganu Allah yana cewa wala ta kuma ne da laka bi ilim duk abin da baka sani ba kan kaza bakin da shi Allah kar ka bi bi abin da baka sani ba kaza baki din wannan yana kawo irin jin kashi da tsokana domin wannan harka ba da shafe su ba ta shafi mu ne mu da yan uwa a shekaru da su da su gaba a magana akan irin wannan magana da gorewa Allah da muke zamu kullum karuwar yan tijaniya kullum aljannu kullum kullum da na duniya musulmi cewa na musulmin duniya ba wanda kiristoci wanda masu su a cikin na biliyon biliyon daya da dari dari takwas ko kuma almajiran mu yan uwan mu yan ishaniya biliyon uku ne da wani abu daga zo wuce population na musulmin duniya kenan ta ba mu gode wa ta bai za ta biyo ta kansu su ma ga su ta musulun ta sa ta shiga da riga mun gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah wanda suke shakka suna so shakka bismillah Thank you. ga wani nan barin tura maka wani bidiyon wanda ina ganin kamar shi ne kusan na farkon da watakila ya tashi kurar gashi nan na tura maka tashi to ya shigo ya shigo

kuke tare da gudanun mutane a sayar da aljannu sun ba wa su suna tare da muminan mutane An a musu a wuta muke da shi a halin yanzu aljannu wanda suka fi dare na su jami'a muna da miliyan aljannu da suka su miliyan yanzu za su nema mana su bincika mana manyan malaman su muna zo na da su a su zama shahurai cikin da ta jariya wanda su rubuta da da biyar da su da da da da hanyar da ake gaduwa

su yi mana maganin mu da su mana maganin masu yakin waliyai masu sabon da kuma Saboda su da su yi ba, su mana maganin masu mutu haramu. Cikin da suwa na ba, muna shawara, muna shawara ta nemuwa da alwuru. Su mana yi wani la'ayi ba, a lokacin da su ba ya kasance wuri, suna kasance

Allah gashi na mun buga a nan amma abin da ake tambaya a ciki ne mu shiga cikin hukuncin mu shin maganar da shai Tahir Bauchi eh, mu Bauchi ya faɗa shin aljanu ba mu'amala da aljanu sa'annan aljanu ba a samun aljanu musulmai balle a cewa an samu aljanu izala ko aljanu tarikar tijjaniya shi ke da ban mamaki ko dai a duba ta fuskar nan a gani cewa kamar aljanu ba a ba a samun waɗanda ke albarka da su magana da su ko kuma yawan yawan aljanu kamar kasa muka yawan musulmai eh, yawan mutane sai mu duba aljanu da mutane suwa suka fi yawa a kan kasa ina gani abin da kamata mu fara fuskanta kenan ko ya bismillah to yanzu wannan amsar da tambayoyin duk da kai duka a karatu zan baka amsa sai zo in an zo kan kowace matsala sai kai tambaya kan nan a na farko dai a sarki ita abin da ya shafi matsala ta aljani ya kamata haushi ya san menene dalilin da ya samu ake ce masa aljani lura akwai kalmomin da asali ba na hausa ne amma ba haushi ya hausantar da su suka koma hausa yanzu yana daga ciki kafa kalman kafa ka san ba hausa bane larabci ne eh kafa eh eh kwanaki ka kare abu da ba hausa bane larabci to menene ba haushi dalilin da yasa yake kima kafa da kafa saboda ai idan yana tafiya wata tana bin wata kuma yanzu eh. ka shehi ya kawo cewa Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kada ka bibi abinda baka da ilimi akan kansa." sai shi yake wa kafa kafa sannan yanzu wannan gemu da shi ke tana da gemu Na san dalilin da ya sake ke masa gemu saboda daga algammu ne ba abu oh, ya to lokacin da ya zama to in gashi ya fito yana rufe fata sai ce masa algammu sai ba shi sannan ita kanta kalman gashin eh. ka san dalilin da ya sa Bahaushe yake ce ma gashi da gashi a'a shi ma har wa yau saboda yana a abu shi yasa Allah ya ce hal ataka da gashiya ko labarin wacce za ta lallaba mutane da tsoro ta zo maka ka gane sannan irin su barwashi haka ba kalma ba ce ta hausa larabci ne Allah ya ce lahun min jahannama washin ko ci gawashe sai ya ɗauka ce ce garwashi garwashi ya ka gane hatta wannan kalman zama da kai amfani da shi zama eh. kalman zama asali ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci duk wanda ya san wato kalma ta masu shan inna a larabci wanda kafa eh. suke shanyewa ba ta iya tafiya shi ne kalman daga nan kalmar ta samu asali ta zama yanzu ka san bahaushe don me yasa ake kiran ƙasa da ƙasa saboda katawatu saboda tana bushewa Allah ya ce kun makasar qulubukum min ba'd zalika kun makasar qulubukum min ba'd zalika sai ba wushe kike mata kasa to irin waɗannan kalmomin suna nan da yawa haka kalmar duhu da ba wushe yake ce kalmar duhu da Hausa bane larabci ne Za ka ga alfazazi yana faɗa cikin 20 yana tafi kullu biya'in duk wani haske a duniya in ba na annabi Muhammad bane Ina ce kullu biya biya'in dunahu fa huwa duhumatu kalmar duhumatu ne duhu sai ba hau shi ya dauko duhumatu shi ke kawo duhu kana gane to haka kalman aljani aljani take eh. Kalman aljani ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci ka lura? to ita matsala ta aljanu yadda kasan Allah a farkon Qur'ani ya ce mana alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yadda muka yi imani da mala'iku cewa akwai su ba ma ganin su haka ya zama dole mu imani cewa akwai aljanu duk da ba ma ganin su to kalmar aljinnu a Qur'ani ba na so in yi sallin ayoyin duka Kama wanda ya bibiyi ƙur'ani daga bangonsu zuwa bangonsu ya san ta zo guri ashirin da biyu ne kalman kamar irin su waljanu wanda za a ja waje bakwai ne a ƙur'ani irin su aljinnati ya zo gurare kamar guda biyu kawai akwai a suratul hud da Allah ya ce illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين sannan da suratul saba'i da yake wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimat jinnatu innahum lamuhdaruna sannan guri uku kai sannan akwai minal jinnati wan nasi a suratul falaq to kalman aljani asalin kalman abinda ya koyi daga idan ka baka ganin sa shi ake cewa aljani Allah ya ba mu labari a kisar annabi Ibrahim ya ce falan ma janna alaihi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi qala la uhibbu al-afni kaga janna alayhi al lokacin da dare yayi duhu shi yasa Allah sai yace mana alladina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal-fawahish illa al-lam inna rabbaka wasi'ul maghfira wa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ard idha antum ajinnatun fi butun ummahatikum kaga lokacin da kuka ajinna jam'i ne na aljanin lokacin da mace take da ciki idan ba wata na'ura za ka saba ta duba maka ɗan adam ai idan ɗan adam ɗin zai ganin yaya ɗan adam ɗin yake ta waje to yana gani shi Allah ya ce idan antum ajinnatun fi butuni ummahatikum wannan daga nan aka samo kalman aljani abin da ya koyi ga idan ɗan adam ɗan adam ba ganin saki ba shi ake ce masa ainihin wato aljani hatta shedan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa in kulna lil mala'ikati isjudu li adama tana lokacin da muka ce mala'iku su sujjada ga annabi adamu fa sajadu illa iblisa suka sujjada sai iblis yake Allah shi kana min al yana cikin aljanu ne fasaka an amara rabbihi sai fasikanci ya fita daga umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shi ne Allah sai ya ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi na badala wani daga cikin magabata ya ce wani ya taɓa tambayarsa shi shedan yana da mata ya ce yaushe na halarci ɗaurin auren ballantana in san shedan yana da mata ya ce sannan bayan wannan tambayar da ya min sun mata hasabtu fi kulillahi azza wa jalla zuna hu inda za ku riƙe shedan wa hu da zuriyarsa auliya amin duni wa kuma ado. Ya ce daga nan na fahimci cewa ashe idan babu mata ba yadda za a samu zuriya kenan shedan yana da mata oh. kana gani ya shedan mata yana da mata kenan eh abin da magabacin yayi istinbadi kenan eh. inna Allah ya ce za ku rike shi da shi da zuriyarsa yace bayan da yayin tambayar nace ai aikin halarci dauran auren baballanta na in san matar yace kuma tafakkartu fi qaulillahi azza wa jalla da Allah ya yace yanzu ku rike shi da zuriyarsa ce sai da gane cewa idan babu mata mutum ba zai samu zuriya ba Hmm. wato sai zuriyarsa a nan ba za a iya ce mutanensa ba kamar kauyi a'a zuriyarsa zuriyarsa ai Allah da yace wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan mun sanya wa annabawan suna da mata wa zuriya kaga ai zuriya tana biyu ne bayan matan da suka aura okay shi yasa yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ka lura to kaga wannan kenan haka abu na farko da ya kamata masu saurare su sani duka bangarorin maganan aljani a fita kuma magana ce ta gaskiya kuma samammu ne Ahali sunna ba su inkarin aljani ba mu, mu'tazila ne suka yi inkarin samu aljani da wasu daga cikin yan bid'a Allah ya faɗi aljinni da insu a gurare waje kusan takwas yana haɗawa misali in muka ɗauka za mu ga Allah yana ce mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljanu da mutum ba sai dan su bauta mu wannan ita ce aya ta farko annabi Sulaiman wanda in lokaci zamu yi aljani ba yadda za a yi ka iya alaka da shi yayi maka da'a idan ba horewa ta Allah subhanahu wata'ala yayi maka akai shi ba Allah ya ce mana wa hushira li Sulaiman junuduhu an tarawa annabi Sulaiman rundunarsa min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzun kaga akwai mutane akwai aljinu nan maganar da kai ka baya kace akwai masu bauta ma Allah a cikin su hatta sabani sai da malamai suka yi wai shin an samu aljinu manzanni ko ba a samu ba saboda Allah ya faɗa ya ce ya ma'ashar aljin wal insa gobe alƙiyama haka Allah zai ce ya ku taron aljinu da mutane alam ya atikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo ba daga cikin ku daga nan ne wasu malamai suka ce akwai manzanni aljinu wasu suka ce a'a wannan ambaci rusulun minkum a babin tajlib ne ta yadda menene ya fi yawa sai a kalli abinda Allah maɗaukacin sarki ya fi magana manzanni na mutane sannan sai ka kalli waƙin abin da ya faru a zamanin annabi in Allah ya turo manzo kowane zamani saƙon wannan manzon mutum ya kunshi mutum kuma sannan ya kunshi aljani domin aljani yana iya mu'amala da ɗan adam ba tare da ɗan adam ya sani ba amma in ba shi ya so ba ɗan adam ba yadda za a iya alaƙa da aljani shi yasa sai ya ce alam ya atikum rusulun minkum ka lura shi yana da yana iya ka nuna mana cewa aljani shi yake iya alaka da ɗan eh, adam amma ɗan adam eh. ba ya iya halaka da ba zai iya halaka da aljani ta kai tsaye okay ya lura okay yanzu duk inda muke karatu in akwai wani majalis kuwaye-kuwaye. aljani yana da iko ya shiga gidanka sai ba ka da iko ka tashi ka tafi gidan aljani ka san da gidansa yake okay okay okay okay na fahimta na fahimta ka lura shi yasa ka ga a bayi wasu gurare aka ce mu nemi tsarin Allah daga namijin aljani inda mata aljana shi yasa kake ganin daidai sanda magariba take yi annabi yake cewa ku kama ƴaƴanku saboda sanda rana ta je ta fara take neman ta faɗi ina irin a ce maka ana wasan sallah ana wasan kalankuwa da kaɗe-kaɗe da wasa eh kusan haka aljanu suke lokacin suna sako ƴaƴansu wannan magana ce ta wahayi annabi ne yake faɗa ba magana ba ce ta wani mutum to a daidai lokacin idan baka kama ɗanka ba aka yi kuskure ya zo ya taka sun aljanu wani ba zai haƙuri ba sai ya ɗauki matakin kanta da shi annabi ya hana ya ce a barin yara daidai lokaci kana ganewa sarki to sai Allah zai tambaya gobe alkiyama zai ce ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ashe ban turo manzanni a cikin ku ba yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna muku gargadin cewa wannan wunin na alkiyama yana zuwa qalu duka da mutanen da aljanun za su faɗa a gaban Allah za su yi shahidina ala anfusina mun shaida wa kanmu lallai Allah ya turo da manzannin Allah amma wa humul hayati duniya. rayuwar duniya ce ta ruɗe mu ta samu karaba da Allah wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin da mutanen da suka ibin Allah a lokacin da aljannin da za su shaida a gaban Allah cewa su kafirai ne kaga wannan ita ce aya ta biyu a cikin alqur'ani ta uku aya ta hudu idan an zo shiga wuta Allah zai ce ƙalar khulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi za a ce ma wasu ku shiga wuta kafin ku shiga dama an riga an tura wata al'umma akwai aljinu akwai mutane a ciki za a ce a cikin wuta kullama dakhalat ummatun la'anan duk lokacin da wata jama'a ta riga shiga wata idan ta samu wata in ta shiga sai ta ta same ka sai ta tsine mata hatta idza daraku fiha jami'an qalat qurahum liulahum ربنا هؤلاء أعدلنا فآتهم أضاء ضيفا من النار قال سي الله يسي لكل ضعف ولكن لا تعلم kaga wannan in kike aya ta hudu inda Allah ya hada alaka wajen cewa ya halicci aljani sannan ya halicci dan adam aya ta biyar ita ce wala qad zara'ana li jahannama Allah ya ce ya halitta ba ta kuma sai dan jahannama take kawai kuma tana da yawan halitta min aljinni insi halitta akwai a cikin aljanu akwai a cikin mutane ga sifarsu da hum za ka gansu da zuciya amma la na biha ba fahimtar addinin Allah da ita a lokacin da wasu daga cikin mutane suka gane addinin Allah akwai a cikin aljanu wasu sun gane addini a lokacin da wasu ba su gane addini ba a cikin mu akwai wasu a cikin su suma ba su gane addini ba walahum a'ayunun ga su da idanu amma su runa ba ba ganin gaskiya walahum azanun sannan suna da kunne suna ji su makuna biha ba sa sauraron gaskiya su ka. da Allah ya gama sai ce ula'ika ami balhum adallu ula'ika humul gafil wa'annan kamar dabbobi suke Allah ya ce kai gara ma dabbobi da su aya ta biyar Allah ya ce wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسدين أغنى ما الله سيهدى الجن والإنس سيتي إنهم كانوا خاسدين أنا آية تبقى إتتي وتا الله يتي وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين أنا آية تتكوث shine ulaika allazina haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinn wal insi innahum kanu khasirin sana aya ta tara shine ya ma'ashar aljinn wal insi ya kuta taron aljanu da mutane Allah zai faɗa gobe alkiyama yace in istatatum an tanfudu min da samawati wal ardi a taron alkiyama Allah zai ce idan akwai wanda yake da iko zai iya shiga sama ya gudu ko ƙasa a yau Allah zai ce tanfudu ku gudu ya ce la tanfuzuna illa bi sultan kaga wa'annan sune gurare guda guda tara a Qur'ani wannan me yake nuna maka aljani da mutum ana kiransu as-saqalain nauyaya guda ne da aka taklifi na bautar Allah da sakamako na uku ba shiga wuta ko aljanna ya kunshi nau'in halittu ne guda biyu halittu na aljani da kuma halittu nawa na ɗan adam ina ba ta fahimta wannan shi ne yanzu sai mu tafi sai mu ci gaba da gani sarki maganan aljanu shin ka yaya take kafin Allah ya aiko annabi Muhammad da bayan Allah ya aiko shi al-Imam al-Bukhari ya buɗe babul jihar bi qira'ati salati subhi ko salati fajr Babun da ke magana wajen karatu a sallar asuba kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake maka shi aljani matsalar tana da alaka da matsala ce ta gaibu baka iya sanin wani abu wanda ya shafe shi sai abinda wahayi ya faɗa shi kuma abin da yake ka'ida ce ga mamiya yanzu kaga wannan littafin da ke hannuna sunansa ka gan shi tambaya ce aka yi har guda ɗari biyar akan matsalan aljani akan matsalan aljani idan ka lura kamar yadda shehu ibrahim ma ya kawo a ciki cewa aljanu nau'i uku ne ka lura aljani nau'i uku ne kamar yadda zan zo in yi bayani to kaga kafin Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi aljani yana iya wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan ta tafi sama inda Allah ke magana da mala'iku a sama su ji mai Allah ke faɗa. To lokacin da Allah ya aiko annabi sai zaman tusar sama na musu wahalan hawa. imamul Bukhari yake faɗa hadisi na ɗari bakwai da saba'in da uku, hadisin Sa'id bin Jibril daga Abdullah ɗan Abbas yake cikin talakan nabiyu. Sallallahu annabi ya tashi wata rana su ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi ukazi. ya ɗibi wata jama'a daga cikin sabansu ya fara kasuwar oka ko da aka Allah ya aiko annabi ya tashi ya fara kasuwar oka wa qad hila baina samai baina shayatin wa baina khabari samai a lokacin an riga an kange tsakanin shedanan aljanu da suke hawa sama da kuma labarin sama wa ursalat alaihim shuhu ana aiko musu yula idan kana zaune wani lokaci sarki da daddare kana iya ganin wani tauraro ya yi cil a sama eh. kamar ya hau wani abu ko to wannan tauraron da yake yin sama ya je kamar zai ka gan shi daga nan ya yanin cil shi ake ce masa shuhu shi ake ce masa yula tauraron nan Allah ya faɗi dalilai guda uku da ya saka shi a Qur'ani na farko ya ce wa alamati wa bin najmi hum da tauraro mutane suna gane hanyar da za su bi yanzu kamar ni da na zauna inda ruwa yake ne alaƙa da harkar ruwa wajen kama kifi idan aka tashi da daddare ko masu tafiya a sahara akwai taurarin da in ka kalli sauraro a sama idan kuka ajiye shi dama in za ku yi tafiya kun san cewa za ku kulla gari kaza ne idan kuka ajiye shi hagu in za ku yi tafiya kun san cewa za ku kulla gari kaza ne shi yasa sai Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun kaji dalili na daya dalili na biyu da yasa Allah madaukakin sarki yace ya ajiye tauraro akwai wannan matsalan shine harbo nan da suke hawa sama dan dauko maganan Allah san da yake muna da sura wasafati safa والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب wa ma bainahuma wa rabbul Masharik. in na zayyana sama a duniya Allah ya ce mun kawata saman duniya bi zinatin likawaki da taurari kaga shine dalili na biyu da tauraro a sama ya zaman tuye kulliya ga sama. sannan wa hifzan min kulli shaytanin mari da harbo duk wani shaytanin aljani wanda yake kankarare Allah ya faɗi wannan a cikin suratul mulk ya tabbatar da wannan cewa ya sanya tauraro ya zama kulliya ga sama sannan ya zamanto abin jefowa da shaidanan da suke hawa sama su jiwo maganan Allah subhanahu wata'ala shine wato walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishyatin wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir ina fata ka fahimta kaji to lokacin da suke hawa sai sun yi kokarin jiwo wannan sai zaman to sama ba ta hayuwa Duk da suke kokarin su hauti a turo wannan tauraron yula da Allah ya faɗa a Qur'ani ya ajiye dan harbo su. A ƙalu wa raja'at ash-shayatin ila qawmihim kai shaytanu suka koma ga jama'a su. A ƙalu suka ce malakum wai me ya faru ne? A suka ce hila bainana wa baina khabari samai. An farga an hana ba a iya ba ma iya an kange matsakanin labarin da sama da muna iya zuwa sama lafiya lau ba matsala mu ji tattaunawa da Allah ke yi da mala'iku amma yanzu ba ma iya wa ursalat alaina shub ana jeho mana yula halu sai suka ce ma hala bainakum wa bainal khabari sama'i illa shi'un hadatha to babu wani abu da ya faru face a ayi me suka ce babu wani abu da ya faru face akwai wani abu da ke faruwa a ƙasar nan shi yasa ba ma iya hawa mu ɗauko maganan Allah wanda suke hawa ƙur'ani bai fara sauka ba amma daga lokacin da Allah ya fara saukar wa da annabi kur'ani sai zaman to hawa sama yana musu wahala sai suka ce fadribu bu mashari ardi wa ba sai suka ce to abin da mu yanzu mu shiga bincike gabacin duniya da yammacin duniya yana daga cikin bambancin aljani da ɗan adam sarki shine wajen abin da ya shafi sauri yanzu akwai wani kes da ya taɓa faruwa a Kano wani mutum ya taɓa ruko cefanansa, fanansa gab da magariba yana sauri yana ganin yayi latti sai ga mota kawai ana dawanau dawanau ya hau da hawa motar bai wuce minti biyar ba sai ga an ce a matana su sauka daga nan ba za mu tsaya ba sai bangon duniya <laughs> na'am kuma yana buɗe idan shi sai gan shi gashi a tana hmm. wanda a wannan lokacin in ban manta ma har ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai sai da sai fila da shi in ma bbc ko Bus of america sai da aka je aka ɗauke shi aka kai shi in basi na Najeriya da ke kasar Tana sannan aka sa shi jirgi aka dawo da shi. To shi yasa kaga wajen cewa a kawo ƙur'ani da Allah zai kalubalanta sai ce ya ma'ashar sai Allah yake cewa kullu inzi jama'atul insu wal jin kaga can mun faɗa Allah madaukakin sarki ya danta hada aljanu da mutane aljinni wal insi akwai kuma guraren da zaka ga Allah madaukakin sarki yana hada kuma al insu Allah madaukakin sarki yana hada al insu ne wato da kuma ainihin wato da kuma aljanu ne ina ba ta kama mita saki sosai sosai wani gurin zaka ga yana hada aljinnu wal insu wani gurin kuma zaka ga yana hada insu wal jinnu to wannan yana daga cikin guraren da Allah madaukakin sarki ya haɗa aljinnu wal insu wanda su ba su da yawa gurare ne guda uku a Qur'ani yana daga ciki akwai suratul Isra'i da kaga Allah zai mana kalubale ya ce in an isa a zo da misalin Qur'ani sai yace ce kullu in sama'atil insu wal jinnu ka ce da aljanu da mutane idan sun isa za su iya ala an yi atubi misli hadal qur'an akan suna iya zuwa da misalin wannan Alƙur'anin. Allah ya ce la ya atuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira me yasa Allah yake da wannan maganan koda sashin su zai haɗe taimaka ma sashi saboda daga cikin abin da Allah ya wa aljani na ɗabi'a yana da sauri fiye da ɗan adam ina ba ta ka fahimta sarki sosai to a wannan lokacin sai suka ce inda kamar da na faɗa gurare ne guda uku akwai wa anna bananna ta taqula da insu wal jinnu ala allahi kadiba wannan sai suratul an'am da Allah yayi magana a cikin suratul an'am yake cewa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrifal qawli gurura wa'annan sune in ka dan guri tara inda Allah ya fara takdimin aljini akan dan adam nan guri uku inda Allah ya fara takdimin aljinnu wal insu shi kuma guri tara dan ka zai baka guri goma sha ɗaya to sannan kaga wannan taketin da suna da sauri da suka ce a yaɗu shi kanan sai aka gari wanda suka yi gabas da wanda suka yi yamma suna neman to wai mai ke faruwa ne a duniya da yasa ba sa iya zuwa su sama anzuru ma hadha alladhi hadatha ko hala bainakum wa bain qabr as-sama'i je ku duba ku gani wai mai ya faru a doron ƙasa ne yasa ba hawa sama ban sarrafa ula'ikan lazi na tawajjahu na hawa tihamata ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi bangaren tihama inda annabi yake wa huwa bi naqlata amidina ila suqi ukazib wanda suka yi wannan bangaren ko da suka zo sai suka samu huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr a dake lokacin annabi yana sallah da sahabbai sallan asuba dan da fa ake wannan fa annabin al'ummar ma bai sani ba ko da suka zo suka samu annabi yana sallar asuba falamma sami alqur'ana lokacin da suka ji annabi yana karatun alqur'ani istama'u lahu sai suka saurari alqur'ani qalu sai suka ce hadha wallahi alladhi hala bai na bain na kamar samai sai suka ce to mun rantsi da Allah saukan wannan littafin da aiki wannan annabin nan yasa ba ma iya hawa sama yanzu mu jiwo maganan Allah to a lokacin ne aljanin sai suka musulunta kana ganewa sarki suka musulunta a lokacin sai suka musulunta Yau an samu aljanu musulmai so a lokacin ne malamai kuma suna kawo wannan cewa a lokacin da annabi mutanen makka suka kangare mai suka kiyarda da da'awarsa sai Allah ya nuna cewa ga wata halitta da aka sani a ɗabi'ar ta ta mafi ɗan kangarewa to amma ga shi ita ta karɓi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a suratul ahqaf ne Allah ta'ala yake cewa annabi wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana ka tuna lokacin da muka karkato maka wata jama'a daga cikin aljanu ta zauta saurari karatun alkur'ani falamma ruhu lokacin da suka halatto inda annaba ke karatun qur'ani da asubar nan qalu an saku sai sashi ce wa sashi ku saurara falamma lokacin da aka gama sun karɓi musulunci manzan Allah bai sani ba wallau ila qaumihim munzirin nan take a koma cikin mutanen su gaba da wa'azi kenan kaga wacce hujja da Allah ya faɗa ya ce alam ya atikum rusulun minkum kenan idan Allah ya aiko manzo mutum aljanu suka saurari saƙon shi suka koma suka zama masu wa'azi saƙon wannan annabin hujja ne ga aljanun wannan zamanin ko wato wannan annabi ya zama annabin aljanu yawa annabin aljanu a daidai lokacin shi yasa shi annabi ai hatta invitation kan aljanun suka ayyai aiko masa da gayyata ya je musu wa'azi eh masha Allah saboda sai kaga nan, ka fara mana tun da cikin maganganu ka farko ka fara mana magana ka buga mana da eh, Annabi sallallahu alaihi mun san za ka zo mun sani na san za ka zo har zuwa ka bi Sulaiman na sani amma shi abin da ke kawo a nan yawanci jama'a musu su gane sai ake ake cewa jama'a a cire bangaranci a yi musulunci ko muna son mu koyi ne shin yawan aljanu da yawan mutane wanda ya fi wasu jama'a da wana cewa a ai na gaji wana cewa wai a ya sunan shi shiga biliyan kudu da aka faɗa ko menene to suna shi muke son mun zo ta wurin amma shin yanzu ka ta muna aljinai musulmai to shin shi musulman nan ba za a iya samun aljinai a ce ga domin kuma aljinai musulmi su kuma na opposite kafurai kenan hmm. to ba za a iya samu aljini kuma wanda yake shi kankan shi aljanna da baya musulunci kuma baya wala wannan wannan duk ina zuwa kan shi okay so aljanna ku ahlus sunna wannan duk ina zuwa kan shi ai kai gaugawa ne to bismillah na gane kaga falamma qudiya lokacin da suka gama sauraron karatun da annabi da asuba sun karɓi musulunci shi ma manzon Allah bai sani ba sallallahu alaihi wa wallau sai suka juya ila qaumihim mundirin suka koma cikin mutanensu suka zama masu wa'azi da suka je eh. sun karbi musulunci a nan sani ba sani eh, ba karban musulunci da suka kai wurin masu karbi yau wato shi shine shine kuma yayi hakuri sai mutum ba za ka iya zama musulmi ba sai kashe da hadin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ai azabi mun nan zamu mutum la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun yadda annabi to amma je nasa baya wannan shine dalilin da ya kamata mutane su fahimci akwai dalilai wajen kusan guda goma wanda ke nuna bambancin ɗan adam da aljani ta fuskar alaƙa kaga shi aljani asalinsa da kuta Allah ya yi shi shi kuma ɗan adam asalinsa daga ƙasa ne wanda tsakanin ƙasa da wuta suna da bambanci. Ta lura? sannan ko wahayi da Allah ke ma annabawa haƙƙi ne kawai in ya ga dama ya kiyama wani wahayi amma hanyar da ya masa wahayi ba dole bane ya faɗa maka tun da hanyar da ya masa wahayi dan a ɗauko saƙon daga wani a kawo ma wani matsala ce ta gaibi Salo, gabaki ɗaya al'amarinsu al'amari ne na gaibu, ta yadda ya suka shiga musuluncin Allah bai ga daman bai faɗa, amma kawai cewa ya falan ma kudiya lokacin da an dan aka gama wallau ila qaumihim munziri kaga sun koma ka jira mu zo suratul jinni to a lokacin ne da suka koma cikin mutanen su kalu sai suka ci ya qaumana ya ku mutanen mu inna sami'ina kitaban unzila min ba'd Musa mun ji wani littafi ba da aka saukar bayan littafin da aka saukar wa annabi Musa kenan kaga suna da masaniya cewa ashe annabi Musa ya gabata yana da littafi wannan littafin Musa musaddiqan lima ne yadayhi yana gaskata abin da ke tattare da annabi Musa ya hadi ila alhaqi kuma yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici ya qaumana ya ku jama'an mu ajibu da'iyallahi ku karbawa mai kiran Allah wa aminu bihi sannan ku imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum Allah sai gafarta muku zunubanku bai jirkum ya tseratar da kumin azabin alim daga azaba mai raɗaɗi wa man ji bi daɗi Allah duk wanda bai karama mai kiran Allah ma Ku falaisa bi mu'jizin fil ku sani ba zai tsere ma Allah a doron ƙasa ba wa laisa lahu min dunihi awliya ulaika fi mu mubin kaga sai da aka yi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ma san cewa aljanna sun zo sun saurari wa'azin ba sun taɓa abin da ya zo da shi da da'awa kuma sun mayar da kansu masu wa'azi to sai da Allah ya saukar da suratul jinni da wannan cewa israfna ilayka ka tuna san maka karkato maka sai Allah ya saukar da suratul jinni gabaki ɗaya. sai Allah ya ce to yanzu ka ce kul uhiya ilayya ka ce to ni fa yanzu an mun wahayi ma jama'a sama'a ilayya farun min aljinni wata jama'a daga cikin aljanu sun zo sun turari sakona faƙalin suke ce ina ina ƙur'anin ajaba mun ji wani abu karantawa mai ban mamaki ya hadi ilal wannan littafin yana shiryawa zuwa ga gaskiya fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jadd rabbina Allah madaukakin sarki girman sa ya buwaye mattaka da sahibatan wala walada Allah bai rike mata kuda ma wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shataka wawayen cikinmu ne suke magana wacce ba dace ba ta ƙarya akan Allah wa anna bananna suka ce mu ma mun yi zato Allah ta kula al wal cewa da aljanu da mutane kuna ganin cewa ba za su faɗi ƙarya akan Allah ba wa annahu kana rijalun min al-insi abinda ya faru suka wasu mazaje ne daga cikin aljanu daga cikin mutane ya'uzuna bi rijalin min al-jinni suke neman tsari da mazajen aljanu ba za duhu murahaka wannan ya tsara wa aljini girman kai da tsagawa Ta lura, to tun kafin Allah ya aiko annabi akwai alaƙa tsakanin mutane da aljanu amma alaƙa mafi yawanci ko in ce maka duka mara kyau ne. Wajen mutum yana ganin shi ya nemi tsari aljani idan wani abu ya taso masa sannan zai iya samun tsari din. Sannan suka ce wa annahum bannu kama banantum allan ya ba'asallahu ahada. Wa anna lamasna sama'a suka ce mun nemi sama yanzu na hamuli an harfin da wa ba, an cika ta da masu tsaro da yula wa na suka ce kunna na ƙaudu min hama maqa'id islam muna hawa da majiyo maganan Allah amma fa manyan sami il'ana duk mutumin da ya ƙoƙarin sai ya jiyo maganan Allah yanzu yajid lahu shihabar rasada zai samu tauraro yana jiran daku wa na lana suka ce ba mu sani ba a sharrin urida bi man fil arzi, shin ana nufin shari ga mutanen ƙasa ne an da arada bihum mara shida ko Allah yana nufin su da shirya ne to har nan aya ta 11 cewa anna minna salihuna a cikin akwai mutanen kirki domin na tuna zalika a cikin mu akwai akasin haka na tsara'ika da damu kanmu mun kasance hanyoyi ne daban-daban yanzu a nan gurin akwai maganganu na malaman tafsiri da yawa amma ba zan ɗauko ba malami ɗaya kawai zan ɗauko al'imam al wanda ya rasu jira ɗari bakwai da saba'in da ɗaya ƙarƙashin wa na min na salihuna wa min minna duna zalika kunna yaka kinana wannan ittifaqan duk malaman duniya sun yadda cewa akwai aljanu musulmai akwai aljanu kafare yadda kaga akwai mutane a ƙasa yahudawa akwai kiristoci akwai mushrikai akwai kuma aljanu yahudawa akwai aljanu mushirikai akwai aljanu kiristoci hmm. kana ganewa na'am sannan tambayar da kai cewa shine wa anna min nasalihuna din sai al-imam al-qurtubi yake cewa anna Salihu na wa minna duna zalika hadha min qawl al wannan yana cikin maganar aljanu sai qala ba'duhum li ba'din sashi ce wa sashi lamma da au ashabahum ila al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayin da sashi ya kira sashi su zo su imani da annabi wa in kunna kullake mun kasance qabala istima'il qur'ani zamanin mu saurari qur'ani min nasalihuna cikin mu akwai mutanen kirki wa minna alkafiruna a cikin mu akwai kafirai wakila yace wasu malamai sun ce wa minna duna zalika ai wa min dunina as-salihina fi salahi cikin mu akwai nagartattu wajen gyara wa huwa ashbahu min hamlihi alal al wa shirki sai ta kunna tsara'ika kila shine firqan shatta wannan magana mun kasance hanyoyi ne daban-daban sai ce firqan shatta kungiyoyi daban-daban sai ce qala husiddi al-imam husiddi ya faɗa ka da sai yace adiyanan mukhtalifa addinai daban-daban atada ya ce a hawa an mutabayi da kan zuciya mabambanta yadda ka ga a nan ƙasa ake da wannan kashe-kashen su suka ba da labari cewa kwallon tsara ake da damu kanmu kashi-kashi muke to shi ne har ya kawo cewa daga ciki akwai maganan mawaƙi da ke to al'abidul gilbas alhaji bi ta'ati fi fitnatin nas fi ahwa'um qidadu sai ce wal ma'ana ai lam yakun kullun jinni kafara aljanu ba dukkan su bane kafare bal kanu mukhtalifina suna da sabani minhum a cikin su akwai kufar wa minhum mu'minun sulaha a cikin su akwai mu'mine mutanen kirki wa minhum mu'minuna ghairu sulaha a cikin su akwai mutanen da mu'mine ne amma ba mutanen kirki bane yadda kaga a cikin mu nan mutane akwai mutane na kirki nagartattu wanda sun da daren al'umma a cikinsu akwai na banza sannan akwai wanda su mutanen kirki ne amma ba su damu da gyaruwar al'umma ba akwai wanda za ka ga ga su musulmai ne a ƙasa nan azzalimai to haka za ka samu a cikinsu su akwai wanda ga su musulmai ne su ma azzalimai sai ce wa qalil musayyib ibn al-musayyib ya ce kunna musulmi na mun kasance musulmi wa yahud wa nasara wa majus kaga akwai nasara akwai majusawa masu butar wuta wa qala siddi siddi yake cewa fara'ika kila da ya ce ƙala fil jinni mislukum ya ce al'imamu su ya ce a cikin aljanu kusan kwacin ku ne ta ga ƙadariya sun ɗauki ƙadariya a kiyaye akwai bambanci tsakanin ƙadariya da ƙadariya. Oho, na? Suna da bambanci don wani lokaci in kana faɗa mai saurare in kana cewa ‘yan ƙadariya wani sai ya ɗauka ku kana faɗa ‘yan ƙadariya ne a'a ƙadariya daban ƙadariya daban qadiriya su ne wanda suka jingina kansu zuwa ga Shehu Abdul jelani Jilani kuma wanda suka ce ƙarya ne ba su ma yarda da kaddara ba hmm. an yi su da kaddara Allah ba kwarai wasu ba ma yarda da kaddara ba ko musulmai ne kuma musulmai ne an yi su a wannan duniyar sun ce kawai in kaga abu ya faru ko shi kan shi Allah bai san abu zai faru ba sai in ya faru eh kwarai wa murji'a sannan akwai murji'a wa khawarij akwai khawarij wa rafida wa shi'a akwai yan shi'a wa sunniya akwai yan akwai akwai ahlus sunna hmm. wannan maganar na ɗauka da cikin littafin al-Imam al-Qurtubi sai ina zuwa eh bari in eh, karasa eh wa qala qawmun wasu mutane sun ce wa inna ai wa inna ba'da istima'il qur'ani mukhtalifuna minna almu'minun wa min minna alkafiruna ay wa minna as-salihuna minna mu'minun lam yatanahu fi salahi sai imam al-qurtubi yace wannan na farkon waccan magana ita ce tabi me kake so kai tambaya yanzu wato yanzu mun samu eh, na biyu kenan mun samu dalili cewa aljanu sun kasu biyu eh. akwai musulmai a kafirai eh, wajen musulunci nan da kafircin nan yadda ka kaga kashe-kashen kafirci yake Eh. akwai yahudu akwai nasara akwai mushrikai akwai majusa masu bautar wuta wannan ka ga maganan haka aljanu sannan yadda ka ga kungiyoyin musulmi sun karkasu kamar yadda shi al siddi ya ce yake cewa a jinni mislukum qadariyatun wa murji'atun wa khawarijun wa rawa wa rafida wa shi'a wa sunniya ka lura idan kana iya samun kowane irin bangare a cikinsu, su shine kun na tsara da na. mun kasance mu kan mu hanyoyi ne daban-daban al-imam al-qurtubi har ya ci gaba da cewa li'annahu kana fil jinni man amana bi Musa wa Isa domin a cikin aljanu akwai wanda yayi imani da annabi Musa da annabi Isa kaga wannan fili ya da tafsir ne na Shehu Ibrahim eh. lokacin da ya zo magana akan abin da ya shafi wannan shi ma cewa kudna da gidaga mun kasance mun kan hanyoyi ne ainihin wato daban-daban sai yake tafi raƙam sai yake cewa wa min na duna zalika aljinnu ala hay'atin muktalifa yace aljanu suna kan sifa mabambanta Binhu suwarun karima akwai wanda suke da sura ta karamci sharifa mai daraja ta amalul khaira tana aikata alheri sai ce wa fihim suwarun khabisa shariran a ciki akwai sura wacce take mai muni la amalu illa sharra ba ta aikata kowane irin abu sai sharri sai yace minna salihuna wa minna duna zalika kunna qara'ika kina sai yace firaqan mukhtalifina baina muslimina wa kafirina khiyaran wa shiraran kaga tsakanin musulmai da kafirai wato kaga ya tabbatar da abinda malamai suka tabbatar ne ina ba ta sarki ya fahimta eh sosai to ah, yanzu yanzu kaga Ta bismillah. yanzu mun tabbatar da cewa aljanu akwai su. Eh. Kuma imani da suna daga cikin imani da gaibi. ɗaya? Ɗaya ke nan? Sannan na biyu mun tabbatar da cewa aljanu sun kashi biyu. Akwai musulmai. Akwai yawa. Akwai kafirai. To, yadda kuma suka a nan ƙasa za ka iya samun da Yahudi mutum, Kirista, zama dushe mushiriki. regan wanda babu ruwansa da addini su ma haka suke ƙarƙashin tsara aika kidda to yadda kuma aka rarrabu kamar yadda maganin al'imamu siddi ya faɗa haka kuma su ma aljanun suke sun karkasu to yanzu ina ganin ina so mu yi juna gwari gwari Allah shi wato bimana bai da ban mamaki a ce maka a ah, wannan aljanin da ta shige ta ko kuma aljanin da ya shige shi a ah, kafuri aljani ne bai da ban eh. mamaki a ce wannan aljanin da ya shige shi musulmin aljani ne eh. bai da ban mamaki a ce wannan aljanin da ya shige shi ai ne dogon turu da yasa aljanin ya gwada wasu dokokin turu turu rake a yi eh. to sa'annan kuma bai da ban mamaki a ce wannan aljanin kai ai dan ahalin sunna hmm. bai da ban mamaki a ce wannan aljanin ai shi'a ne da wannan tsanani wannan dinne da ban mamaki to kaga mun samu wannan hujjoji amma hujja da shi da ke nema ta kashi sa'annan sauran mu tabbaya. shin yawan aljanu muna eh, kamar yawan mutane ne ko da sun fi mu yawa ko mu fi su yawa kaga yanzu wannan matsala ce da take da alaka da gani ok ka gane wanda ji ya ce maka adadin yawan aljanu ya fi na mutane tun da abu ne da idansa bai gani duk abin da nake karanta maka yanzu magana ce ta malamai nusus ne na ƙur'ani da sunna don matsala ce da take da alaƙa da gani. idan wani ya zo ya ce maka adadin aljanu ya kai biliyan kaza to tun da abu ne ta hanyar wahayi zai sani ya kamata ya faɗi ga madogararsa a shari'a Ka lura sarki? To yanzu a cikin abin da nake so in karantu kawai idan ka fahimta. Sau da haka maganar da shehi ya ba abin mamaki ba ne. A samu aljanu izala a ciki. A samu aljanu ɗan ɗarita ita tijjaniya a ciki. Ka gane, amma akwai maganganun da ya kamata a duba su. Wannan shine maganar da muka yi. wanda shi zan zo in yi magana magana ta farko sanin cewa akwai biliyan kaza shin wannan matsala ce ta nasi ko na aljani ne zai zo ya faɗa? shin shi aljani ma menene asali a kansa idan ya faɗa maka magana yana da gaskiya ko makaryaki ne sai ka samu dalilin da ya tabbatar da gaskiyarsa ka lura sarki Shi ne iskalin iskali na biyu Dake ciki domin na faɗa maka matsalar da mutane sun ɗauki abubuwa da yawa sun haɗa a ciki wasu na yi karatu kan matsalar nan sun ka fahimta ko da son zuciya ko wallawa alam yanzu kaga maganar da shi shehi ya faɗa ya ce biliyan uku da wajen miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu shi ne su ne muƙaddamai haka ne na faɗa maka na ce babu mamaki ana iya samu kuma har a lokacin da na yi karatu na ce in watakila za ka samu watakila irin rigimar da ake a nan ƙasa watakila wajen yi wa juna raddi ko ka yi a cikin kuma haka abin yake. Kuke? Ta lura? To yanzu magana ta biliyan uku da miliyan ɗari biyu. Ta lura? To wannan kanin wannan adadin wanda shi ya ce ya sani a cikinsu kila ya ko wani aljani ne ya zo faɗa mai haka ne idan aljani ne ya faɗa shi aljani asali maganarsa ba a karfata sai an samu dalilin da ya tabbatar da ita shi ya yasa kaga shedan lokacin da abu huraira ya kama shi ya zo ya faɗawa annabi da abin da annabi ya ce maka wannan da ka gani ya zo maka a wannan surar shedan ne sadaka amma magana da ya faɗa maka gaskiya ne amma shi makaryaci ne ana iya samun makaryaci ya faɗi gaskiya amma ba shi bane abin da ya fi yawa to shi wancan na Abu Huraira da matsalar ta faru ya zo annabi ya faɗawa sai annabi ya tabbatar don an samu wani abu irin wannan ya kamata a ce akwai wani asali na shari'a da muka dogara da shi abu na biyu za ka ji shehi ya yi magana ya ce a ba su da kowace irin alaƙa da aljanu wajen haɗuwa da su su kawo musu kuɗi ko kaza ko kaza ko kaza Aka ya faɗa ku amma kafin ya gama magana sai ya ce ‘yan uwa sun kawo shawara wajen a duba yiwuwar tattaunawa yadda za a yi ban sani ba ko ne ban ji ba da kyau wajen za su ba da gudunmawa a yi maganin masu zakin waliyai. E eh, wajen shawara. <laughs> E eh, eh, wajen shawara haka. Za a yi shawara wajen masu zagin waliyai. Haka ne? Har ya faɗa ya ce da yadda in an kama wani dan tijjaniya an yi kidnapping din shi da yadda aljanu za su je su yi mai kushe karkushi haka ne so wa'annan maganganun guda uku su ne mafi su sasu a ma'auni na ilimi su duba in ba alaƙa tsakanin aljani da ɗan adam ba dalilin da za ka tattauna da shi kace in an kama wani ije ya karɓo shi ba dalilin da za ka ce a zan tattauna da shi a wata gudunmuwa da zai ba da in yi maganin suwani suwanin da ba su da alaƙa da su alaƙa ta jinsi A matsayi, eh alaƙa kamar misali maganar mutum mutum zai iya yi fira da aljani ko dai a aljani zai iya ya yi fira da mutum kuma magana haka tsakanin mutum da aljani babu idan ka yi magana da shi mu koma usul na ƙur'ani menene asali akan aljanu shin ya faɗi magana magana su gaskiya ce ko ƙarya ce shine abin da za a fara duba to idan aljanu ka yi magana da shi eh, eh. ana na bayar da a kasar Kano wanda ya zai cewa ya aure aljana wannan ina so in zo kan shi ai eh a zahiri mun ga cewa kamar ya command aljana muna hmm. so ki aiko eh, ki ɗauko mana zinariya da kuɗi ki kawo mana shayi ba wuce minti ɗaya ba gashi nan ta kawo musu aljana eh, zinariya ta kawo musu kuɗi sa'an ma mu ɗauki ba mu ajiye ma batun mallumma a irin manyan mallumma mu ɗauki a muna gani ga wasu ɗan boka ma suna iya cewa aljani ko mini abu kaza ka kawo ko muna iya muga zamanin annabi eh, Suleiman an kake jin gadon ah, Nana Bilkis ai kana gani wai ba ba mutum ne wai aljini ne sa'an nan kuma sai ka duba yau ana samun mallumma kaga wai aljani ya shiga mutum sai kaga malami ya iya ya command aljanin nan ka fita jikinta ko aljanin kuma ya fita to irin wa'anda ababen duka ba example bane ko ya kike gani wannan maganar da ka faɗa ana iya samun magana tsakanin ɗan adam da jini ana iya samu amma a ta'awun taimakon juna aljani ya wa ɗan adam wani abu ɗan adam ya ma aljani wani abu ba a iya samun sa ta hanya mai kyau mafi yawanci yanzu ka ga nan cewa menene asnaf ma na aljanu hadisi ya tabbata daga abisa abal kushani yace annabi ya ce aljinnu ala salasati asnafi aljanu sun kasu gida uku akwai simple lahu tsiru na fil hawa akwai bangaren da suna da fukafukai suna tashi su sama su je ko ina sai hmm. da farko wa simple akwai bangaren da zaka gansu hayyatun Wakilabu. kana iya ganin maciji ya shigo gidanka ba maciji bane aljani ne na'am shi yasa kaga annabi ya ce idan ka ga maciji a gidanka farko ka haushi da kisa ka roƙe shi da Allah ka haɗa shi da Allah ka mai majiya ya fita. O ka ga maciji da ka kashe in ka maciji a gidanka farko hmm. ka yi wuka ce ka kashe shi don an samu wannan matsala a zamanin sahabbai. Wasu sun ga maciji a wani gida suka kashe shi aljani ne nan take suna kashe shi ɗan uwan shi ma suka kashe mutum. Ka lura? Ka ga akwai sinfin da yake annabi ya ce hayyatun wa kilabun. kuna iya ganin kare a sura ta kare amma ba kare ba ne noma aljani ne kana ganewa ɗan waɗan wasu kun yi na waye a nuna a kai ɓangaren da su ko'ina suna iya sauka su tashi hmm. suna iya zuwa gidanka su yi harkokinsa su zama su tashi su yi gaba wayannan su ne ɓangare nawa na aljanu eh, eh, eh. na uku so in ka lura za ka ga yarinya ba ke makaranta ba ko firamare ba ce ma. Eh. Amma idan jinni ya yi huduri ta jikinta, sai ka samu wata tana iya yare guda goma lokaci ta. Za ta yi maka Indiyanci, ta yi maka Tananci, ta eh. yi maka Faransanci, ta yi maka Turanci, ta yi maka Larabci. Ya aka yi wata ba ta je ta koyi ko nan yare kan ba ta iya yare. Ita iya. Ka lura? Allah mutane su yi haƙuri barin jiyan yi sallah sai in dawo. to oh, masha Allah jama'a kuna eh. jiran malam jama'a don Allah ko abu da suka kanka wannan ba abu bane na hayaniya abu ne domin mu gane tura eh, mu gane addinin musulunci ka gane saboda jama'a wasu ta abin wani nau'i daban don zage-zage da cikin juna da wasu ba a'a ba haka bane abin addinin musulunci kamar ka ce maka maulana shi a zai magana sai da ta san ya san abin da ke fara ka gani na zo kuma wannan wani zuwa a zo an kan tsoron a domin sai da kai mu fahimta ana sa da suna da ce da ke domin a'a ɗan izala su fahimta abin da ake nufa Ni da muke magana ɗan kuma yana ɗan ƙara fahimtar abin da ake kuma ba haka ba mun fara kan shekwa da zakar shekwa ya zo ya zo ya yi da mana da suna ya zo shi ma yana nashi kana cewa kuma ah, ba ba ne cewa kuma a ah, wani na yi ba wani rabi ba mu ni ah, da ke gane mu kuma gane da bantakewar mu da aljanu kaga yanzu a cikin maganar malam musa da suna ya nuna mana ya gwada mana cewa a ilimin kuma hatta maciji in ka gani a ba abin kusa ba zai iya zama aljanna ta gane ko sa'annan Thank you. Ah, ga wani dan uwa ya eh, ya da sahabi don Allah abin da kake zana wannan ka daina zanawa ka kai zana maganar hankalinka ko aka ba kana da tijaniya da jariya. ba shi ke nufin cewa na fi da kishin tijaniya ko ka fi da kishin tijaniya ba kai baka fahimci abin da muke yi ba Yawancin jama'a da ke nan sun fahimci abin da muke nufi ka gani? shi yasa abin da muke zana wanda da daina zanawa sa'annan bayan haka muna tare da dokta dokta fatima insha Allah shi ya zo a kan haka kaga domin mu gane ba abin fada ba ba abin cin mutunci ba ne ba abin zage-zage ne abin da ni a zamanin nan wallahi jama'a ba za ku inda kake ba amma kowa shi kamar ni na gamsu da maganar shayi na shakar kowa sun ni na su da haka amma da kare a nan mutum mu ya mu gane akwai yawa da kare tawa cewa a ai an ce an samu a suke dariya a kan lokaci cewa a ai aljanu za su samu aljanu kuma nan jariya a ke masu dariya amma kaga a kan karatu a da ɗan da yawa sun gaji a ana iya suna ana iya samun shi'a ana iya yana bayan ta a shi tana samu haka to kaga ba kai ba ba ga wani ba kai ma zai maka amfani ka kai zai maka amfani to kaga zancen da mu muke faɗa ke zancen da mu muke faɗa a ana iya wani a rayuwar da mutum ne da matsayi ba ya sa da yake shi abin da ballon ba su za su faɗa shi ne yayi ya sa ga shi ƙarya ne bai taɓa da tashi wa za a iya samu bai wani ma wani da ma za a samu da shi ba. Bai wani kwayan mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya Maulana Sheikh Malam Tahir da yake zuwa ga babban bako Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna da wannan bahasi da yayi. Alhamdulillah na bibi wannan bahasi tun daga farko. har zuwa ƙarshe kuma gaskiya suna cewa wai alhaku a hauku an yi ko gaskiya shi ya dace a faɗi gaskiya mala mota su kasa suna yi kokari a wannan ba a cikin sosan gaske kuma eh, ya burge ni wurin da aka mai tambaya sai ya ce to su waɗanda suka fi cewa a da zaɓi su ya kamata a zo su kawo hujja kuma su kawo hujja da zai karfi wannan magana din to na ji daɗin wannan magana kuma haka ya kamata a ce muna yi ma junan mu adalci a don ka a ra'ayi a wani wuri za ku iya intifaki da shi don misali a nan wurin da ya daidai ba a wani wuri zai iya faɗan daidai to in ma baka da ra'ayin abu kuma in za ka iya shi al'amarin to ka naka shi ba ku tattauna kai bisa hujja da dalili ba da alai kaga ai da zo ya magana kan shi yana da ja kan batun wannan yawa din kuma yana da dama ya yi da akan wannan yawa din tun da yana da bukatar da an jinjina an kawo wani hujja ko wani dalili amma kan da yana da ja kuma zai ciwo ya zaki. Ko da karyata ba. da cikin zamani. Yanke shi a matsayin wani ilimi wanda zai iya tabbatuwa zai iya rashin tabbatuwa. To haka ake yin abubuwa don kuma haka ake so kowa da kowa ya kasance lallai ina jinjina zuwa ga wannan bawan Allah Allah ya saka masa alkhairi sai kuma Allah ubangiji ya kara ɗaukaka ya ɗaukaka wannan aiki naka Allah ubangiji ya saka da alkhairi wa salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shek Malam Tahir Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. jama'a a mun samu wani kira kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola bana jin ka kyau assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Kala jina eh muna jin ka Yana malam barka da zuwa wannan shafin. Muna amsawa muna amsawa kola. Ya sunan ka yana ita. Mun gwada ma malam da ya tattauna a kan wannan topic wanda babban malamin shafi malam Tahir Bauchi ya magana a kai. Amma kai wani abu guda ɗaya ta da na so a tambayi tambayan malam ta ko da ya zo ko za ka iya mika tambaya na zuwa kan malam. Eh, to muna jin ka shin cewa za a nemi taimakon aljanni, na farko aljannin nan aiki za su yi akan adam inda boko haram da aka ci za za su kawo taimako akan boko haram su kawo taimako akan masu sinafin sannan su kawo taimako akan masu zagin wadiyai eh. shin akwai bambanci tsakanin yadda aljanni suke aikin su da kuma yadda ɗan adam shi yake masa aiki? Amma baka ji audio shek ayar bauchi na biyu ba? Da shek ayar bauchi ke cewa baka ji audio shek ayar bauchi na biyu ba halaka mutum ba wani abin da aka ba su ba wani tsangilar da ba su. Yanzu ina zuwa ka zauna ka yi tunani ai shi da muka kawo maka yake maka ka duba ga wani mun same shi daga Kano ko ba haka ba ya gwada irin kafa da yake ma aljanu kuma yana aikin aikin da Allah ne mutum bai yi aikin aljanu mutum bai iya aikin aljanu wasu na aikin aljanu suna aikin gani ba masu aika aljanu sarki zaki eh. akwai ma'amuloli wanda su aljanu an ya ba a irin mu'amalan su kenan mu'amalan kafir ma mu da hankalin mu ma su da ɗaya bane to eh hankalin ku da suke su yana da bambanci da abincin da muke su a su ma su ma su aika su ma su aikan abincin da suke ci da abincin da kake ci Yo, a ta'ida duk mutane duk mutane mutane al'umma yanzu misali ai muna da awaki ko ina gani ina gani dabbobin dabbobin kashin ina gani, suna cikin su a'a suwa aljanu ba ba aljanun da ke yi ba kace mutum zai iya umurni ya ba aljani umarni ya yi wani abu aljani ya yi shi na ke eh, to yanzu ka duba ai muna da mutane da yau suna iya ba almuta eh, ba ma malluma ba suna iya ba aljanu umarni ko aljanu su yayi eh ana aljanu umarni a lokacin da yake aiki da aikin karna wannan bari ya koma aikin alkhairi amma ba sai ta tsora su da ke aiki akan wani dan adam ba ha me ke kuma aiki ka ni ai kaga shi ba ba kai da ya wani ya ce kaga ba da Musa ya ya ya ya yi topic da very good very nice da eh, malam Musa kafin Musa a tabi suna yi wannan ya magana kan wannan tabi ya yi akan shafin shi ina zuwa a'a yanzu abin da malam Musa ya kai shafin shi dan shi yayi a nan Eh? Na farko ya yi magana da ya ce da eh. ya da cewa akwai za a iya samun ɗan tarikan tijjaniyar da da da shi a duk ya da wannan. Kowa mun yarda da wannan. inda eh. matsalar take. Eh. Shin ya ma halatta a musulunci me za ka karanta ka ce ka kira aljani haka kawai ka kira aljani ina halattun yin hakan na haka kawai eh kaga ka kai ta da kike yi abin da nake ce maka malam Musa abin da ya a shafin shi ya a nan abin da nake ka ga ya kuri ka ba ya kai na magana ba ka bara magana ko ta ka ka bara ya kuri abin da nake nufi da haka ne ai kaga malam Musa ke kira ma kan shafin sa ba da samu an tambaye shi kamar inda na tambaye shi abin abin da yake damu mu mutane mu iya mu gane abin da nake nufi a nan kaga amfani muke son mu ci ka gane magana karatu da malamin mutane zo a nan ba raddi zai yi kowa ba abin da muke amfani da shi ya hakuri abin da muke so mu samu mu ci amfani yau kun malamin malamin sai ka wanga magana ya tare da jikawa ya tare da wannan magana cewa kamar yan tijjaniya ku fito ku zo ku gaya wa mabiyan ku abin da ya dace da abin da bai dace ba kuma ku ce yan izala ku fito ku gaya wa mabiyan ku abin da ya dace da abin da bai dace ba yau misali akwai abin da malam Musa zai faɗa yan tijjaniya ba zai ce da malam Musa ya faɗi abin da akwai abin da malam eh, Junaidu zai faɗa ko malam eh, Mudir Kuru zai faɗa dan izala ba zai ɗauki ba saboda malam eh, Mudir Kuru ko zai faɗa ka gane shi sa amfanin wannan da muke yi wannan karatu mu iya mu gane farko akwai aljanu akwai kuma alwadi wallahi rayuwarsa ka har ya kare yau yau da farko ya ji a baki cewa kuma akwai aljanu musulmi akwai aljanu kafurai wani bai sani ba wani kuma farko ne yau ya san cewa kamar a ah, ashe gaskiya ne akwai aljanu tijjaniya akwai aljanu izala akwai aljanu kaza to kaga da yake malam Musa ya faɗa ka wani zai izala a yau ya ɗauki ya a ashe gaskiya ne amma a su da bai taɓa sani ba kaga ne to wani kuma head eh, to kaga amfani ya kamata mu iya mu ɗauki mu samu abin da yake da amfani amma ba jayayya ko raji ko wani abu ai malam Musa da aljanu da mu da su yi su yawa kaga malam Musa bai ce ƙarya ne? ko bai ce wani ya faɗa ya ci ba ne, ko kuma bai ce kaza ba bin su yana yana karin bayani a kan maganar da shek malam sahir mutum eh hakuri da malam ya dawo bari mu ci gaba da malam saboda kwashin ka ba za mu gane haka ba to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu shek a ah, wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh a ah, sarki saboda haka abin da ya shafi matsala ta aljanu akwai aljanunsu akwai mazansu shi yasa idan za mu shiga bayi annabi yake cewa mu karanta addu'ar cewa kana annabi idza dakhala al a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ibnu asir ya faɗa shi al-khubuth bid-damm jam'u al-khabith wal khaba'ith jam'u al-khabitha wa yuridu dhukura ash-shayatin wa inathum yana nufin shaytanun aljanu maza da shaytanun mata wa ma'lumu annahu yujadu nikah ana samun ainihin wasu aure fa yake ɗabi'a an an ce aure ne kuma ana samun aure tsakanin su su aljanin ya zamanto a samu alaƙa tsakanin namiji da ainihin wato mace ta ga yanzu tabbatar da cewa yanzu ina ganin inda iskalin yake ko kai ba mamaki ma ana iya samun aljanin ya fi biliyan uku kayu za a iya samu amma kuma duk mutumin da ya faɗi wannan maganan ya zama dalilu almusbitu musbitu duk mutumin da zai zai faɗi wani abu wanda a ƙa'ida ya kamata a san shi ta hanyar wa'ayi ne to ya lizama hujjariru dalili ya lizunce shi yanzu misali sarki idan na ce maka halittar mala'iku ta fi halittar ɗan adam yawa ina zan tabbatar maka da wannan inda jinsi na mala'ika yana da bambanci da jinsi na ɗan adam ko haka ne na'am ba yadda za a yi ah, ina wato hatta abin da ya shafi kifatul jin ɗabi'unsu da waye kuma da sun yi rubutu akan wannan yanzu wanda ba ka gani ya za ka san sifarsa yanzu akwai sifa na mala'iku wanda ba ka gani ya za ka san sifarsa amma Allah da ya halitta mala'iku shi da ya halicce su idan ya faɗa mana sifarsu ta ɓangaren wa'ayi ga yadda suke dole mu yadda ko ba dole ne. dole mu yadda saboda Allah ya kuma dole mu yadda to wata rana al’imamu Tirmizi ya kawo hadisi a babu qaulin nabi law na ma a'lamu da dharikum kalilan. annabi ya ce, wallahi da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya ɗaya kaɗan da kun yi kuka mai yawa hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha biyu ya tabbata daga abizarin yake cewa wata rana ana zaune sai annabi kawai ya ce yace masahabai inni a ramala ta tarawun annabi ya ce wallahi ina ganin abin da ba kwa gani hmm. wa asma'u ma ta sma'un sannan ce ina jin abin da ku ba kwa ji sai ce aqtis sama'u sama yi kuka sama tayi kara ji annabi sai ce wa an ta itta kuma ya cancanta ji annabi sama yi kuka sai ce ma fiha mawdi'u arba'a Sabi'a babu wani guri ta ga ɗan yatsa guda hudu haka da za ka ɗauka kasa a sama in ji annabi Muhammad illa wa malakun wadi'u jabhatahu ji lillahi ba ce akwai wani mala'ika a gurin ya tura goshinsa yana ma Allah su jana. a sama annabi ya ce ba inda za ka ɗauki ɗan yatsa guda hudu haka kasa ya ce akwai mala'ika a gurin yana ma Allah sujjada. Da shi ya sa da ya tashi sai ya ce, Wallahi lauta alamu na ma a alamu da kuka san abin da na sani na girman Allah, lada hifkin kalilan wala bakaikin kafiran da kun yi kuka mai yawa da kun yi dariya ya Kai hmm. annabi ya ce wa matalan zattun bin nisa a alal furushi, wala da ba wanda ma zai iya kwantawa da matar sai tare da ita jira. Hmm. So kaga wannan maganar cewa mala'iku idan annabi ya faɗa matsala ce da take da alaƙa da gaibu. To, in ko faɗa cewa adadi kaza ne, ana iya samun watakila abin ya fi haka. Amma fa wanda zai zo ya ba da labarin ya ce akwai adadin mu kaza a ciki yanzu. Ba faɗan adam ba ne da za mu janyo shi mu ce sai ka ba da shaidar ya aka abin ya zama haka. Ka lura? ɗan adam bane da zaka ba da shaida ka ce abin ya zama haka jama'a baya kuri a ka gane sarki na'am na'am ba dan adam bane da zaka zo ka ce a janyo shi ya zo ya bada shi da saboda haka ni abinda nake gani ta fuska guda biyu zuwa uku ya kamata a dubo maganganun nan fuska ta farko fuska ta farko sarki shine idan wannan adadin da aka faɗa aljani ne ya zo ya faɗe shi ba mutum ba asalin kowane mutum idan ya faɗi magana shine sai idan an samu dalilin da zai tabbatar da ita sannan za a ɗauke ta ka fahimta sarki ka gane sarki abu na biyu maganar da yake za a yi shawara da wasu a duka yadda za a yi maganin za a ba da gudunma wajen masu kinnafi da maganar koko haram eh. wayannan maganganun guda uku amma maganin aljani dole mai yadda akwai yana daga cikin matsala ta gaibu eh. sannan maganar sadda ya faɗa ya ce za a iya samun aljanun ɗan tijjaniya eh. za a iya samu kamar yadda za a iya samun akasin haka wanda ba 'yan tijjaniyan ba amma maganar cewa ai bawon Allah da ya sauka ya yi wani tambaya eh. da ya yi kan da ya aje tambayar ne nake gani ba haka ba amma tambayar da tana da muhimmanci eh. ya yi wani tambaya wai shin wani hanya ake ɗauka ka ga mutum ya ba wa alƙali umarni kuma alƙali hmm. wai yawanci ba a samun sa ta hanya madaidaiciya a cikin islamun? to kaga mm. haka ya kamata ya aji maganarsa to amma kan da ya aji maganarsa zai yi zama kamar raddi shi sa na juya ya ce masa a'a amma maganarsa tana da muhimmanci shin maganarsa haka ne ko dai a'a ba haka ba ne a eh, eh. Ah, kace ya yi tambaya wai ta yaya mutum zai iya ya ba wa aljani umarni kuma aljani ya yi sa'annan wai yawancin waɗannan abubuwa ba hanyar musulunci ba ne shin haka ko ba haka ba ne haka ne gaskiya ne mafi yawanci kaga akwai alaƙa tsakanin ɗan ajam da mutum eh. wajen yana da wasu ya sa shi ya mai abu kaza ko ya bar abu kaza to alaƙa bai iya faruwa sai ta hanya mara kyau Wahida Abdulsalam Bali yana da littafi da ya rubuta wa qayatul insani min al-jinn na sani ma na tsakko shi yanzu sarki inda zan faɗi cewa ga hanyar da ake bi idan kana so kai alaƙa da aljani wani zai ce bai yadda ba in na faɗa ya ji ya gwada ya gani hmm. to wani daga nan kuma yana iya samun jarabawa ka lura na'am a yanzu idan ka fahimci haka za ka ga cewa mafi yawanci ko in ce maka duka mu'uzamin da ka ga yana ba da harkar tsubbu yana yi ka san cewa tsubbun su alaka ce ittifaqi ne tsakanin aljani da ɗan adam din eh. cewa shi aljanin ga bukatun da yake so a yi masa idan an masa shi kuma bukatar da mutumin yake so shi kuma zai masa wannan shine yadda alaka take kalluwa tsakanin asahiru da kuma shi aljinnu din Sai iya kuma iya aka nan, ko dai a ta hanyar da mallum ke alaka kuma da a da yan tsibbo a hanyar eh. da mallum ma kuma Allah ya nuna mutum zai iya yin alaka da aljani alaka ta aljani shine ta yin magana da shi yayin da ya bayyana a jikin wani wani lokaci wani in za a yi masa ruka a karatu ya fita zai yi magana shi shine wane kai barin faɗa maka hatta ta ɓangaren ruka idan ana yi sanda aljani ke magana eh. ba duk maganganun da ya ba ake yarda da shi don yana iya haɗa rikici tsakanin family ya bayyana a jikin wani yana magana sai ce ai sarki zaki ne da yasa aka asiri aka turo shi mugu aljari gidan kuma suna yin haka na'am na'am wai ba shi wani eh, eh, ma'aikiyar wani ne mai da ta shige shi ka lura to kuma suna yin haka to shi yasa asali da aljani idan ya faɗi magana makaryaci ne sai idan an samu dalili a shari'a wanda zai tabbatar da abin da shi aljanin ya faɗa wanda shi ne dalilin da yasa zaka ga suratul jinni Allah subhanahu ta'ala ya ta wasu maganganun akan su yanzu nan wajen abin da nake so in kawo kaga na farko cewa aljanu an halicce su tun kafin adam wannan abu ne da yake tabbatacce sannan abu na biyu a aljani yana daga ciki shin zai yi a iya ganin aljani kana ganewa aljani yana da tashakkul tashakkul shine juyawa daga halittar asali zuwa wata halitta amma a halittar da Allah ya wa aljani ta asali ganinsa yana da wahala akan wannan a ina za a samu wannan abinda Allah ya faɗa a suratul a'raf cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun amma yana iya juyawa daga surarsa ta asali zuwa wata sura ka iya ganin shi kaman aljani yana iya zuwa a surar wani ɗan da ka sani ai ba jin ana fatarwa sarki na'am fatalwa ai da gaske ne ka san ko me fatal wannan eh, eh na'am aljani ne fatalwa ai eh. saboda wani ne zai mutu tsawon eh. lokaci sai kuma aljanin sai ya tashi a surar wannan mutumin ya je wani guri sai a ganshi sai a ce wani yayi me wane ya wani ya yi fatalwa ma'ana ya mutu ya dawo ƙarya ne duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ka gane so yanzu akwai wata taɓa da nake so muhimmiya wanda daga nan ne shin zai yiwu a samu wata alaƙa tsakanin aljani da mutum wanda kowannensu zai ji yadda kowa daɗi ka gani halittarsu tana da bambanci ko to zai yi wa a iya samun alaƙa wacce zai yi aljani ya jiyar da adam daɗi ɗan adam ya jiyar da aljanin daɗi a ƙarƙashin wannan ne za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin Alƙur'ani wanda yake cewa yau mai ya hashuruhum jami'an ranar da Allah zai tashi mutane gabaki ɗaya ya ce musu ya ma'asharar jinni ya fi taron aljanu mhm. a yi tsartun min insi. Mm-hmm. kun yawaita batar da mutane mm. wa ƙala ya min al-insi Wannan suka ji dinke su daga cikin mutane za su ce rabbana samta ba'aduna bi ba'adin ai Allah abin da ya faru sashen mu ya ji yadda sashe daɗi mm. an yi alaƙa sun amfana da mu mu ma mun amfana da su kana gane wa balaga dallazi ajjalta lana har zuwa lokacin da ajalin kowa da kake ba masa ya tsari to sai an gama sai Allah ya ce qala an-naru maswaqu khalidina fiha duk wanda ya alaƙa aljani alakar da ka amfane shi ya amfane ka wallahi in ba ka abu wannan alaƙa shi da wuta za ta kai mai shi kana ganewa illa ma sha Allah inna rabbaka fa'alul lima yuri to a ƙarƙashin wannan ba wannan ayar ba ita kai yanzu al-Imam al-Bukhari ya bude babi hatta idza fuzi'a an qulubihim idan aka cire tsoro daga zukatan mala'iku san da za su farka za su dinga tambaya mai Allah ya ci. ya kawo hadisi na dubu hudu da ɗari takwas daidai hadisin Abu Huraira yake cewa idan qad Allahu al-amra fi sama idan Allah na so hukunta wani al'amari a sama zarabatil mala'ikatu bi hataha bi hataha mala'iku sukan bigi wato ƙasa da su khud'anan liqawlihi saboda kankan da kai da maganan Allah ka annaha silsilatun ala safwan idan Allah yayi magana tasirin da take wa mala'iku yadda ka san a samu sarka a buga ta akan bangalalan duki fari eh. to haka take musu fa'ida fuzzi a an idan aka cire wannan razanin da firgisi daga zukatan mala'iku Ka tambaya ma za qala rabbukum wai mai ubangijin ku yace sashi na tambaye sashi qalu lil ladhi qala al haqq sai ce Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al aliyul kabir to a lokacin da Allah ke magana da mala'iku fa yasma'uha mustadiqus sam sai mai sato magana da cikin aljanu idan ya sato wa mustadiqus a haka da ba'aduhu fawqa ba'adin aljanun da suke tattakawa su je sama dan su sato maganan Allah idan na farkon ya ji sai ji da na ƙasa sai ji yadda na ƙasa har sai an zo kan na ƙarshe to a lokacin ne annabi yake cewa bai yasma'ul kalimata fa ha ila man ta hutu mai al halakar ila man ta hatta ha ila lisanin sahiri kaga na ce maka alaƙa ce tsakanin addini da misiri idan sun jiyo maganan Allah a sama Allah ya yi magana da mala'iku wani abu zai faru aljanin wani ya jiyar da wani ha'a a zo ƙasa to na ƙarshen yana da alaƙa da wani boka a nan ƙasa wani mai sihiri a lokacin sai aljanin ya sanar da shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da wani abu zai faru farun ma adraka shihabu so da yawa wani lokaci tauraro yula yakan samu wannan aljanin qabla an yulqiyaha gabanin ya jefa kalmar da ji zuwa ga wannan mutum wa ma alƙaha wani lokaci yakan kisar da ita qabla an yudrikahu gabanin yulan ya saura ya same shi fa zibu ma'aha mi'ata kazabati annabi ce gaskiya ce ƙwaya ɗaya ya jiyo amma yanzu sai ya haɗa ta ƙarya guda ɗari fa yuqalu to nan ne wasu ke samun jarabawa wani zai faɗa maka ya ce maka ranar sha kaza ga watan kaza matsala kaza za ta faru kuma sai ka ga yadda ya faɗe ta daidai matsalar ta faru ba ya kuskure ma sai annabi ya ce a irin wannan ne gaskiya ce kwaya ne amma ba zai faɗa maka ba sai ya haɗa ta da ƙarya guda casa'in ɗari hmm. sai ce fa yusaddaqu bitil kalkalima allati sami minha sai a zo ana gasgata shi saboda wani abu da ya taɓa faɗa ƙwaya ɗaya zai faru daga nan duk abin da ya ce zai faru sai mutane su ɗauka eh gaskiya fa tunda ya taɓa faɗa ya ce abu kaza zai faru ranar sha kaza ga watan kaza kuma abin ya faru to abin ma da ya faɗa zai faru abin zai faru kana gane wa so ana samun irin wannan yanzu mu tafi magana ta gaba cikin suratu shu'ara idan Allah ya faɗa ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shedanu bane suka saka wannan ƙar'anin wa ma yanbaghi bi ba balahum ga su aljanun wa ma yastati'una ba za su iya ba innahum su aljanu an ila ma'azulun har ya je inda ya ce wa annabi hal unabbi'uka ala man tanazzalu shayatin ba zan baka labari ba akan wa shedanu ke shauka sai ya ce nazalu ala kulli afakin asim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun an sato maganan Allah amma mafi yawancin su ne ne inji Allah to wanda Allah ya baka ka'ida akan su yake mafi yawancin su ne to kuma magana wani yazo ya faɗa maka a cikin su to dole ya zama to kana da ma'aunin tace ta wajen ka samu tabbacin gaskiyar abin da suka faɗa maka kafin ka isar da shi saboda ni magana da nake kallo magana ce guda uku na farko maganar faɗar adadi kaza idan aljanu ne suka faɗa wannan maganar sai an yi ɗan da ita domin ƙa'ida asali shine makaryata ne in sun faɗi magana sai an samu dalilin da ya tabbatar da shi amma maganar da ya faɗa ana iya samun kowane irin nau'i na ƙungiyoyi ƙarƙashin faɗin da ta'ala kunna sara'ita ƙidda mu ma ɗariƙu ne daban-daban to ana iya samu ana iya samun basalafe ɗan izala ana iya samun dan shi'a ana iya samun kowace tsiyama ana iya samun kunna tsara'ika dan ka san haka qur'ani yake wajen ijimali wajen bada amsa inda yan an ce za a yi lissafo maka ƙungiyoyi. daga sanda qur'ani ya fara sauka wa kila wa ya san adadin kungiyoyi kaga suna da yawa wajen adadi da cewa za a yi shawara za a duba za a gaya za su ba da gudunmawa wajen abin da ya shafi matsalar boko haram ko matsalar idan an yi kinnafin ɗin shi to tsakani da Allah wannan maganan ya kamata a duba ta Na alaikum. Kana ji sarki eh, na shiru ne. Wannan maganar guda uku ina ganin su ne maganganun da ya kamata a duba. Abin da nake kira zuwa ga mutane sarki idan matsala ta faru mu kauce wa cin mutuncin mutane kaga ai yanzu kafin in fara cewa watakila wannan maganan a duba sai na fara kawo maganan malamin arguma na ce wannan maganan a ma'aunin ilimi ba daidai ba ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza in akwai wani malami da kake ganin girman sun mun ci abu ba daidai bane saboda dalili kaza abin da ya kamata ka duba mu ɗauki matsalar ma'auna ta a ma'auni na ilimi amma ba zage-zage ya kamata mu zo mai ma kuma na san za a buɗe layi masu saurare suna da haƙƙi su bugo waya yana abubuwan guda uku cewa za a duba wajen su ba da gudunmawa ko za a yi shawara idan an yi kinnafin ɗin mutum ɗan tijjaniya ne ko maganan yadda za a yi shawara su yi masu maganin zagin waliye ko kaza ko kaza tsakani da Allah wannan abu ne da ya kamata a duba magana ta ƙarshe a ga abin da nake so in turo maka da yawan mutane za ka ga sukan yi mu'amala da jinnu amma za su ce maka ba bunkaye bane kuma ƙarya suke yi bari zan baka misali yanzu na shi wannan mutumin da kake cewa ya ce shi ba bunka bane kana ganewa sarki ba mijin aljana yawa mijin aljana an za ka ga ya bambanta ya ce akwai bambanci tsakanin tsubbu da ɗabbu amma bari ka ji za ka ga wanda zai ce ga atm ɗin aljanu ya fitar da kuɗi za ka duba ka ga hatimin da zai buɗe ya saka ya kawo magani ya saka sannan za ka ji ya kira sunan allah sannan za ka ji ya kira sunan wasu abubuwa kuma irin sunayen da aka koya wa mutane a danan ya daka daka ya ilu ya shamsa ya i'a mutane nawa ne aka ba su wuridai wuridi a ce za ka je kai wuridi idan kana son kuɗi amma wuridin kana zaune kana yi za ka ga cinye mutum ya faɗo za a ce maka ƙaba ya faɗo hannu ya faɗo nawa suka haukace ta hanyar irin wannan wuridan nawa suka haukace ai ba za su kirgu ba suna nan da yawa wanda suka haukace ta hanyar wannan wuridan ina ba ta fahimta shi ya yasa ga Allah maɗaukacin sarki ya gama magana a cikin suratu ainihin wato abin nan Allah yana cewa wa yawma ruhun jami'an ranar da Allah zai tashi mutane gabaki ɗaya sun mai ƙulilin mala'iku sannan ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iya kanu ya abudu shin wa'annan ku mala'iku waɗannan ku suka bautawa qalu mala'iku za su subhanaka anta waliyuna min duniya Allah tsarki ya tabbata gare ka sai kake jibinta a samarin mu ba su ma sai mala'iku su ba da shaida a gaban Allah Suke balkanu ya abu dunan jinna a'a wayannan mutane da kake gani mafi yawancin su bautar aljanu suka yi wataƙila za ka yi mamaki ya za a yi mutum ya bauta wa aljani ko eh na'am za ka yi mamaki ya za a yi mutum ya bauta ma aljani na'am sai Allah ya ce bar kanu ya abu dunan jinna bari gashi nan hatta maganan cewa shin zai yiwu a samu alaka ta aure tsakanin dan adam da aljini ta hadisan da suka zo suka nuna cewa za a samun alaka ta aure tsakanin dan adam da aljini hadisi ne waɗanda ba su inganta ba bari gashi nan na tura maka wannan da kunna shi mutane su gani kunna shi mutane su gani za a saka a cikin akawun ɗin aljini za a fito da kudin najeriya kowa idan su gwargwadon wanda zai ishe mu mu sha ruwan amma ke ba wai ba su yawa ba gwargwadon ce wanda zai fito kudin najeriya ne to za a fito da su ya sa idan kowa amma ke to sai abu na biyu ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta so ya kamata ita ma a sata a nemo wata sarkar da za ta yi a dan sallah da ita to sai abu na uku muna tattauna ita ma a cikin wani akwai ta kawo da cutar abin da zai buge mu kai abin da zai buge mu a kowane tufafi da ake kiran sa alhaji muryar mijin aljana kenan wanda zai nuna mana kaɗan daga cikin abubuwan alhaji bayan da muka kai muka ziyara bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na tsakanin girkin aljana wanda yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce inda ya mu zo bayan rabu-dana. shi ne zai zato a da a cikin akawun sun da jaru su su ba mu a wannan albata a hakimi da a can a Thank you.

aka yi aka samu da wannan kuɗi sannan abin sallah. ba kuma kuma kowanne banki ba za ku ga wani haji da ya isa mulla wani adam to a cikin wani haji yana aka ce wani yawanci wannan kuɗi wannan masu tari kurci masu tari kurci ne su ne waɗanda za a ce su ne sun sa su amma ba sa rubu a cikin kuɗin su za su na kansu. Ina zaka da mutane kawo shi eh. shi daga sarƙa.

to tana zuwa a waɗannan yanayi wata ra'ayin kuma ta zuwa a tsunguwa wani a yarinya kuma ya kasance su saurare ta ni da giganta zan gane ta haka ma ta fi matsayin abokin zama ta fata na gane ta Da shi ne aka ji kuma abin da nake bukata na aure ɗaya wannan tsakanin mu ne sai da tauri bai kamata a tallata shi a rediyo ba abin jin kirci barko yanda za ka yi shi sai kashin da ɗan ya kasa ci ya jefar da shi shi ne take ɗauka take sai madara sai masu kallon mu su yi zafin kirki ko abincin aljanna da zarar an sauke azumin watan ramadana barka da shirin murya amurka daga kano a nigeria to yanzu sarki kaga lokacin da ya buɗe littafin ya saka ya ce ga hatimi ya saka ya sa magani da ya buɗe wani littafi yana karantawa kafin ya je ƙarshe Yace ce bi haƙƙi muhammadin ya kira sunan annabi muhammad kafin ya ce rabbana wato ko iftaha bayyana ne ko menene a in ka lura lokacin da ya buɗe littafin sunan aljanu ya kira su lokacin da ya buɗe littafin yana karantu wani abu wannan abin da ke yake karantuwa da ba kowa yake jin me yake karanta ba don ba sunan Allah bane na zahiri da kowa ya sani to za ka ga lokacin da yake karantuwa sunan aljanu yake karantuwa to shine Allah yake faɗa yake cewa balkanu ya dunan aljinna mala'iku za su yi a'a aljinu suka bauta aksaruhum bihim mu'minun mafi yawancin su imani suka yi da su da haka fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din nafsan wala dufa wa naqulu lil ladzina zalamu dhuqu azaban nar alladhi kuntum biha tasbihun wannan ita ce sannan yanzu tare da haka a, shi wannan mutumin yana kilimin yana cewa shi ba boka ba ne ɗubbu daban ɗubbu daban da Allah ya haƙuri sa wannan tukun da mutane su gani sai ya zama shi ne na ƙarshe mutane su ainihin wato gani Thank you. <coughs> Wata matan dan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokacin ita kuma mata aljana daga juma'a ne kai lahadi wayewar litinin shi ne da kudin da kowane da lokacinsa ita girkin aljanna na sa irin kayan da take so da kamata, mata ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so wannan malam ahmad alkofar na ita kenan mutumin da ya aure aljanna ya kuma haɗa su zaman kishi da dan adam labarin haɗuwarsa da aljanna sanadin mu'amala ta da aljanna a nan kofar na isa eh, eh, lokacin bugira a hauren motoci wa'in da ta je duba ruwa ni na bayan ta a matsayin karami shi ne na kwace na ka a wannan sarki kaji na ga wasu na tambaya cewa an zo maganan dan Kano ne ai wannan misali kawai maka bayar misali misali babu wani wanda zai yi maka ta'amuli da aljani yanzu waɗannan yana amfana da su kuke amfana da su yana amfana da su suna kawo masa kuɗi suna ɗaukar shi su je guri kaza amma zai ce maka shi ba tsibbi yake ba tsibbi yake kuma ba zai taɓa yadda cewa shi boka ba ne ina fata an fahimta aljani tsakaninka da shin kana da wani abu na addini ka karantar ya zo ya saurara watakila bai baka ma san ya saurara ba in ya bayyana a jikin wani ka yi karatu ya fita amma ya zamanto kana da wata alaƙa da shi da zai taimaka maka akan wani abu to muna ganin gaskiya wannan hanya ce da take da matsala dan mafi yawanci ba za su taɓa yadda su yi alaƙar da kai ba sai in za ka fita Allah sannan za su yi alaƙar da kai kamar yadda wannan ya ce minti goma shi fi buƙatar ya biza ya hau jirgin sama kuwa ya a'a fiwu aljani ya tana da shi a guje so wannan shi ne akwai wasu bayanai da ana so in shiga tafasilatin su yanzu a yanzu a saboda watakila in na shiga zai iya janyo rigingimu kuma na kamar da na faɗa ba raggi na zoyi ba a kawai an buƙaci in yi bayani na insafi akan matsalan nan menene na daidai a tabbatar da shi mai ba na daidai ba a ajiye hmm. za a buɗe layi wanda ya ga cewa a'a abinda muka faɗa ba daidai ba ne hmm. ga daidai da cikin magana ce ta karatu mutum yana da daman ya kira aiki. in Allah ya in abin da ya zo da shi ba daidai ba ne mu ne muka kan kuskure kuma ya dogara da dalili na shari'a wajen yin bane sai mu karɓi nan. wannan Kuma saboda haka Allah ta'ala ya samu mu dace wannan ina ganin barin ta tsinta a nan mu ba masu haƙƙi dama su bugo tambaya sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola mura amsa kola su daga ganda ki kira sunana mas'ud daga malta wato malam mas'ud yana kira daga malta to kana tare da shek malam musa yusuf asali sunna kan wannan layi ah, masha Allah malam amsa ina amsa kudin shi to malam mas'ud Allah ya sa na sani Shin annabi Suleiman a kyannan da ke sawa aikin na musulmai ne ko kafirai? Ka gama? Ya, eh, ina duka. aljanar ina so ina da tambaya guda ina so ya masa wani tukunan tambayar shi na biyu ah, janin da yake sawa aiki akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba ok wai ya hada duka akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba eh. Eh. Eh. to yanzu maganar da shehu ta yi rubuci ya yi game da batun aljannu da za ka za ka za a cikin maganganun da kai muka rinna gani kamar kana son ka karyata wannan maganar cewa ba ba za a yi alaka mutum da aljani ta hannun kirki kenan ko ba ka ba. a kuskuren da kai kai idan ba so kake kai muƙaranan malaminka da annabi suleimani ba akwai kuskure a ciki domin in ka koma suratu sar za ka ga Allah ya yake wala na Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana cewa ya qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki da a na bai kamata wani ya samu ba innaka antal wahhab Allah kai mai bayarwa ne sai yake fasakharna lahu riha muka horewa annabi Sulaiman iska tajribi amrihi tana gudana da umarnin shi annabi Sulaiman ruha'an kuma iska mai daɗi haisu sa. sarki yanzu kana ganin an samu ci gaba idan mutum zai ci a ce ya bi ta hau jirgin sama ko na'am na'am shi annabi Sulaiman a zamanin shi in ya tashi zai tafiya ya hakuri malam eh. idan ya tashi zai tafiya bai buƙatar wannan iska kawai yake hawa ya kai shi inda take so ta kai shi kuma Allah ya ce ruha shaharun warwahuha shaharun sannan sai Allah yake wace ya da muka horewa annabi Sulaimanu shaytanu kullu banna'in wa gawwas duk wani gini da annabi Sulaimanu yake so aljanu su mai ko su tafi teku su yi nutsu Ya ɗauko masa a arzikin da ke teku na diamond da lu'ulu'u da zinari da waye Allah ya ce mun hore wa annabi Sulaimanu ya haka wa akari na wasu daga cikin aljanun ma idan suka yi laifi muqarrani na fil asad annabi Sulaiman yana isawa a ji a kamo su a sa su cikin mari da sasari a ɗaure su kana ganewa sarki na'am na'am so da Allah ya gama sai ce haza a tsa'una wannan baiwar mu ce da kyautar mu muka wa annabi Sulaimanu a abin da suke tara maka na arziki ma idan ka dama fannun au amsu ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama sai Allah ya ce wa inna lahu indana amma fa duk wannan abin da kake ganin mun ba annabi Sulaiman na matsayi a gurin mu la zulfa babban mutum ne inda Allah husna ma'ab yana da kitawar makuwa saboda haka wannan dalilin da yasa ga Yahudawa alaƙar annabi Sulaimanu da aljanu suka ce sihiri yake yi Allah da ya tashi ya musu laddi ya ce wattaba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakin shiyaqina kafaru saboda yu'allimuna nasu nasa Da aka tasarrufin da annabi ya yi da aljani ba wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu ta'ala da ya sa ya yi irin wannan tasarrufi wajen ya tura su teku su je su yi nutsu su kwaso masa a zo a yi masa dalata diamond ko zinari ko lu'ulu'u idan yana so wannan bayan Allah ya faɗa haka nan a suratu saba'i Allah maɗaukacin sarki ya ƙara maimaita irin wannan. Kora haka wannan babu wani malami da ya kiyasin wannan abin na Annabu Sulaimanu da ya ce nima ma yanzu ina da iko in tura aljanu su je teku su yo nutsu faso min arziki da ke arzikin kasan teku. In har ka ga wannan abin yanzu zai yi a samu tsakanin ka da aljani ya maka wannan. Sannan idan mun tafi suratul saba'i za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan wajen abin da ya shafi annabi Sulaimanu cewa wala kadin a ataina to karasa to karasa tabbayarka yanzu in ga yanzu tabbaya na na biyu shi masu rukiya ta aljani ya shiga mu wani shin duka kuke yi ko ta hanyar da ta hanyar da yi su kansu masu rukiya

na faɗa na ce alaƙar ka da aljani ya ka ya haƙuri don Allah ya haƙuri da Allah ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri da Allah matsalar ruƙa ina ganin na faɗa a karatu na ce alaƙar ka da jinnu ko dai kana karantarwa ya zai saurari karatu amma sani bai je kama aka gabansa ko ya bayyana a cikin wani masa karatu ko ka bada magani ya fita wannan nayi wannan maganan ko ban yi ba okay na'am haka na'am ita kanta matsala bari ka ji kai hakuri yi hakuri da Allah ka hakuri haƙuri. hakuri yi hakuri da Allah kai hakuri yi hakuri da Allah shi yanzu ka ga babban abin da ke damun shi ji magana shi yanzu babban abin da ya taho da shi eh. wannan maganan na abin da muke cewa mutane su kwanta da hankalinsu su buɗe kirjinsu eh. wajen sauraron dalili hmm. su karɓa da na zo ne magana ban ce maka duk abin da malam ɗaya rubuci ya faɗa ba kuskure ne. A ba sai ya ce wani abin faɗa ba ku. Eh, a ba. akwai magana da take daidai ne. Ka gane? To shi yanzu babban abin da ke damunsa ya zo ne da ƙarfin toso yake yana ganin dole sai ya kare shehinsa wannan maganar ka ajiye ka. eh shi ne a'a sai ina zuwa a kasa kola kola kola na na magana cewa kamar wai duka ta ce in ana amfanuwa abin da aljihai ke bayarwa bi ma'ana ya zama aiki na aiki na eh, aiki na kyau mutum to hmm. waɗanda ke wa eh, ya suna shiga rukiya sai aljani wasu da ya kamata su yi ai su amfani a cikin kenan ba shi ake magana ba shi yanzu aljani ya bayyana a jikin wani eh. in karanta qur'ani ya yi magana ko ya fice daga jikin wanda yake mara lafiya ne ba ittifaqi bane tsakanina da shi zai min wani abu zan wani abu ka gane bambancin su ya sarki da Allah barkaci sarki sarki sarki da Allah bari in bari ya gama tambayarsa idan yana in ya gama tambaya sai in bashi amsa domin daga ya zo ne da niyya ta tambaya amma yana so ya mayar da abin tayayya ne ya yi tambayar sa sai in bashi amsa kola kola kola ya kuɗi ita tambayoyin su shin maimaita malam shi sauka kuma wani ya sun eh. magana shi ya kamar game da mutum rukiya wai malami ya yi rukiya in ya so ya bada magani shi nake tambaya shin malamin da zai bada maganin wa ya gaya mishi kamar magani ta ta yi ta tsara in yin zai fita ta ba mu wannan labarai? wannan kamunan na shi kan wannan magana na biyu eh, eh. shin magana da sai da ya ce a cikin aljannan da suka shiga dari adadi da za mu ce kuma da da ce wannan mata hali ta magana cewa wai magana ne na ilimi ya ko magana sai ka babu a babu to shi shi ma shi a babu magana shi ne da ya ta da shi malamu wurin wurin nuna a ah, abin da shi ke faɗa ne ana iya musulmai ana iya samu aljinai yan tijaniya da wasu abubuwan musulmi ta kola da kayan farkon da shi ke da muhimmanci sosai bari mu tsaya wannan abin da ya sa tambaya eh. saboda mu da kasan turai ga akwai na babban kawai da ke faruwa game da turawa su da su kafirai ma amma da kanta kana ganin tsawon na musulmi sosai sosai kun cewa mutum na yi ana ya kashe mutum ten years bayan da shi ya yi fi su da yawa amma turawa ba zuwa gane a kama wanda ya wannan su. Eh ana iya ana kankan kasu suwa mai ana iya shi kan a eh, gane cewa kamar wane za shi ne wane za shi ne. Na wani kuma malami ya zai son yin wanga an sun gani haka ne gaskiya ne ya ku ba ka sani kai ka ce ba ka sani ilimin da mai kake da da aljanni ba eh. shirin wanda ya kai nashi ne a ah, kola da ba ku ai nan sanan da muke kawo ban daban-daban dole kowa ya su da nashi ya ku ko da hankalinka ko da hankalinka yau yau yau baka ji dadi ba gobe ka ji dadi ko da hankalinka gobe baka ji dadi ba jini ka ji dadi yasa ko da mu tsaya kan da ka fara tambaya da farko shi ne muhimmanci amma da biyu a ah, ina gani kamar za su juya magana yadda malam ya nuna cewa kamar a wata shiri na ya fara gaskiya ne ya sa mu tsaya na farko cewa na da suka na shin ko kari kwana da ya kan wannan bar mu tsaya kan wannan na biyu a bada magani shin ya bada magani ya bada magani kaza ya tsira mana wannan wanda shiga da wannan magani ya bada magani kaza very good tambaya juna kenan okay mun gode bari mu bari mu sai na gode sai to a sai kola yayi tambaya don Allah jama'a kowa zai je kwatar da hankalinsa sai mu fahimta kaga kuma wanda zai zo in an ɗan ba da farka tun da farko ba ba za ka fahimci abin da a ah, ake biki za ka shiga ba kaga sai eh, malam Musa ya nuna cewa abin da shai ya fara Domin ko ni za su tafi su kwashe. Sai ta malam za a. Na malam za a samu wannan zama zaune ne. Malam Musa. malamin musu Zai ba ba su yadda ba. Haka kuma ko yi. In da kuma ko malam eh, mu ajiye nan. Wasu ɗan izala ba za su yadda ba. nan malam Musa ya eh, yana zaune a nan. dole wasu ɗan izala ba su yarda a da wasu magana da dai ba su taɓa yarda cewa kamar akwai ba aljini ba su ba ko akwai aljini ba su ba su an ce aljini aljini ne kawai amma kaga yau wasu ɗan izala sun ji a bakin malam musa sun fi shaka akwai wasu suna gani kamar a a ce kawai a dariya da suke a ce wai an samu aljini a cikin jami'a Sama kai yau wala musa ya tabbata eh gaskiya ne abin da shi ɗan kuke fara eh ba mun mamaki ne abin gaskiya ne ana iya samu aljani eh, izala ana iya samu aljani tijaniya ana iya samu aljani shi'a ana iya samu aljani qur'ani kai a ta dan eh, aljani ka dan boka bi butattu ana iya samu to kaga to amma sannan wala Allah ni ma ni da malam Musa wala Allah hankalin mu daban ne saboda akwai abin da da nan akwai ni ma abin da ni ma na gani ba haka ne ya gane amma karatu Qur'ani zai eh, bude mu da kuɗi shi ne tambayar da Paula ta yi na farko amma ku da hankali mu yi magana cewa tambayar da kai shin Ita Malam Musa ya ce, za a iya samu aljani mutum zai iya kuma aljani yi mini abu kaza ka yi mini abu kaza aljani ya yi har ya kawo aljani da mijin aljana kaga mijin aljana yana amfana ga aljana ne to amma kuma Malam ya nuna mu da gobanci ba biya ya ne su karatu ke yana amfana da aljana to kola ta da yana da kyau cewa ɗauki to waɗanda kuma su ma suke rukiya har alƙali ya gwada mama eh, musu wasu magunguna da za su ba wa waɗanda suke wa rukiya nan to su kuma ai su ma suna amfana ga aljanu to shi ma boka ne ko dai a'a ba boka bane malam da gani tambayar da yake wato a sarki abubuwa guda biyu maganar ruka ne magana akwai abin da musulunci idan ya tashi yakan ka tumula ne ga mammiya domin addinin musulunci addini ne da ya sa zafi da zamanin annabi tun daga zamanin shi kira mai kiyamati shi ne hikiman ƙur'ani da ya sa kawai aka ambatan maka cewa su aljanin na tsara ita mu ma mun kasance ɗari ku ne daban-daban hmm. domin ƙarƙashin kunna tsara ita ƙidada ko sai ka saka duk abin da za ka tusa wajen kashe-kashensu. Saboda inda an tsaya aka ce maka a ciki za a samu izala, za a samu ɗariƙa, za a samu kaza, wataƙila ka ga maganan ta Allah za ta yi tsawo. Ta yadda maimakon Ƙur'ani ya zaman a wannan jumlar ta kunna tsara ƙidan ciki, zaman yana buƙatar sai an tsawaita magana. Sannan yana buƙatar duk wata ƙungiya da za ta bayyana sai an saka sunanta a wajen. Yan a ce maka ta tana cikin, cikin aka kawo ƙa'ida aka ce, kunna tsara ƙidada. abin da ya shafi ruka sarki muna da ƙur'ani haka ne muna da hadisi addu'o'i da suka tabbata daga bakin manzon Allah ƙur'ani a dunkulansa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'u mun saukar da alqur'ani alqur'anin nan waraka na'am duk malamai sun yarda cewa waraka qur'ani ko dai ba ya zamanto waraka ce ta ma'ana ko maraka ta hissi waraka ta hissi shine abinda ciwo zai kama ka wanda ke ake gani a ido zama Qur'ani yana da tasiri gurin magance ta waraka ta ma'ana abinda ciwo zai kama ka ba a gani amma Qur'ani ya zama yana da tasiri wajen magance ta ayoyi a Qur'ani sun tabbatar da wannan cewa al ainihin wato waraka ne haka ne Hmm. za ka samu akwai ɗaiɗaikun ayoyi da annabi da kansa ya bayani ya ce wannan ayar idan an karanta ta maganin kaza ne misali maɗauki falaki da nasu da ƙulhuwar lawo ai kaga annabi ya yi bayani akan muhimmancin karanta su wajen samun kariya daga kaza daga kaza ku wannan ya tabbata abinda bai tabbata ba wajen annabi ya masa iyaka to an ban maka shi a matsayin qur'ani ko a buɗe take ka karanta wajen neman waraka da shi daka yau idan aljani bayyana da wani wani sai karanta ayoyin ƙur'ani da wasu addu'o'i da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wajen magance matsalar ga wannan ya karanta abin da ya tabbata a shari'a ku wannan rukasta ba za a cewa ba bokanci ne amma wanda ya karanta wani abu ba ƙur'ani ba a wata addu'a da ta tabbata daga annabi ba wajen kokarin ta’amali da cewa bari ya magance addini ga wannan matsala ne yanzu kamar shi wannan Za ka ga ya haɗa abu guda biyu sunan Allah har sunan manzan Allah ma amma daga ƙarshe sanda ya buɗe littafin kaji yana karanta wani abu wanda ba jin me ake karanta yake ba Ta ga maganan addinu ya shigo ciki yanzu kaga ya haɗa abu mai kyau abu mara kyau mm. kana ganewa na'am to sai mu dawo ta bangaren magunguna akwai ɗaiɗaikun abubuwa da annabi ya faɗa a bakinsa mai albarka cewa suna da amfani ga a ciki a zaitun ko wanda Allah ya kira ta shajaratun mubaraka akwai ɗaiɗaikun itatuwa to wannan da aka faɗa a dukkula aka ce suna da amfani wanda ku daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai wani abin yau masu magani jiri masu guda yau da gobe yau da gobe abu kaza yana yin karatun da annabi ya faɗa suna da albarka ma Allah ya tabbatar wannan ka'ida ce buɗaɗɗe an wani ya bayar da magani ta wannan hanyar yayi ba za ka ce masa ba daidai ba ne amma in wani ya zo yana ɗaukar garin magani ya bayar amma garin maganin da yake bayarwa aljani ne ya kawo mai maganin yake ba mutane kaga akwai matsala So, sarki ka gane bambanci wajen matsala ta faru a karanta ayoyin ƙar'ani da ta'amuli da wasu abubuwa da ya halatta a addini a amfani da su wajen magance matsala. Ya kama su yin ruka guda biyu ne, akwai waɗanda suna yin ruka su cire aljani a jikin mutum bokaye ne. Shi muke son mu tambaya shi kwanan gita. Ya gane. Eh, masu yi ruka. A yanzu kaga tun da tambaya ce ta ilimi eh. dole in bambanta guda biyu. shi yasa akwai su da ake gane idan mutum an je wajen shi da neman magani boka ne ko ba boka ba ne ta gana daga ciki mutum ya tambaye ka zai maka magani ya ce ka kawo ƙyallen takalmin wani ko rigar jikin wani ko ya ce ka kawo kaza mai iri kana ko rago mai iri kana ko ya ce ka je ka ɗibo ƙasar kabari kaza ko ya ce ka je ka ɗibo ƙasar da wani ya taka ko ya ce ka je ka ko ranar kaza yanzu ko wani mai magani da suke magana da shi ya ce malamin kuma idan muna bincike a wasu abubuwa muna sauka daga kansu muna gane kuskure ne ya ce kaga da na ɗauka cewa idan aka ce a fita da safe idan an ce a ɗibi maganin gabas ko a fita da yamma a ɗibi maganin yamma ya ce wala malam na ɗauka abokan shi ya ce sai na gane hikimar da ya sa wasu masu magani a da na gargajiya suke cewa idan a fita da safe a ɗibi da ɓangaren gabas yake saboda rana da kake gani tana da amfani wajen wani lokaci abin da ka da kayi amfani kuka da amfani kana ganewa yace to idan ranar ta fito da safe lokacin da ta ɗan da abin amfaninsa ya taso ta gane hmm. sai a ce to a daidai lokacin a ɗibi wannan abin idan ko da yamma ne lokacin ba ta fito ta yamma ma ta da ki itacen dukan da ya masa yawan da maganin ba zai amfani ba sai a ce a ɗibu ta yamma yake bi ta girma yau da gobe gane saboda haka masu ma da magani da sunan aldanu kuma su ta'amali da jinnu iri biyu ne ko waɗanda yake bokaye ne wannan layi juzu to sai ka yi la'akari da wani irin mu'amala suke maka abin da za su karanta wajen ta'amalin abu ne da ya halatta na ƙur'ani da sunna ne na addu'o'in da suka tabbata daga bakin manzon Allah Koko a'a wasu ka'idoji ne da za su baka waɗanda irin waɗannan da muka faɗa misali wani ya je wajen wani da sunan wata bukata ya ce aka ce mai je ya siyo rago a gaban shi ya ce aka kama ragon aka zaro harshen shi aka yanki jini yana zaba aka ce wannan jinin da yake zuba da shi za a tara a yi masa aiki kuma da sunan malami ne kaga wannan ƙarya yake ba malami bane boka ne da rigarwa rigan malamai gane kamar malamin da wani Allah da ka nuna haka cewa kamar ana iya a'a yanzu ai ban gama ba shi amsa ba maganar ruqiya da yayi magana eh. saboda haka abin da ka sani a duniya yana da negative yana da positive Allah ne kai yake da hula sharika lahu ka gane abin da nake nufi dama idan kake gaskiya akwai kishiyar gaskiyar in ka ce musulunci akwai kishiyarwa musulunci yanzu wannan shigar da kake yi ba shiga ba ce ta mutanen kirki da amshe to wani shigar zai da ita zai cuta kuma sosai na'am to maganar ru'a dole a kasa ta gida biyu akwai wanda suke yin ta ya dace da shari'a ko wanda suke ya saba wa shari'a kai da zaka je sai zama kana da ka'idar da zaka gane waye daidai da shari'a wa saba ma shari'a ka ji na ɗaya na biyu maganar da ya kawo cewa waye ya ce idan aka ainihin wato ba da magani kaza zai yi ta lura wanda ita ce ta ta biyu da wanda na ba da amsa a kanta magungunan nan kamar yadda in ka je asibiti na daga duk wanda ya sani ya san likitocin yara sun fi shan wahala a asibiti saboda yaro a asibiti wani jariri ne ba magana yake yi ba ya faɗi mai ke damun shi sai a tambayi maman ta kaza ta ce kaza abin da za su bayar na magani mafi yawanci ba tabbas ba ne gwadawa za a yi a matsayin hasashe shi yasa matsala kwaɗi sai kaga ana iya ba da magani talatin kafin a dace ana yin wannan kuma a yi hmm. to haka ma su ma idan masu irin ba da wannan maganin da suka ba da maganin ba sa ce baka tabbas abin yake tajriba ce gwadawa ake yi yau da gobe har a samu maganin da ya dace da wannan matsalar sannan maganin da yake ma wani ba shi yake yi ma wani ba sannan maganar da yake faɗa yake cewa wai turawa suna zuwa abu ya faru a amerika ko a ghana su zo su bincike ya gane bambanci tsakanin bincike idan matsala ta faru ɗan adam ya bi har sai ya gano gaskiyar mai ya faru da kuma matsalar da yake tana da alaƙa saninta ta hanyar gaibi ne ya gane bambanci saboda haka ban san me kake so kai tambaya ba a ciki kuma dan Allah mutane su sa wa ransu inuwa yanzu ai magana muke yi ta ilimi a nan wajen su yi hakuri ni abin da zai da shi na faɗa ba su ɗaya ba su ma kuma yana da kyau a kiyaye duk wanda in da yi magana ta karatu ya ɗauko maganan ya ce ba daidai ba ne ga dalili na dainan wannan mana ce masa ahalan wa sahalan wa marhaban biyu amma magana abin da shafi zagi kucin mutunci ah, kuma duk wanda suke zuwa suna faɗa maka magana a nan shafin hmm. ko ba a nan shafin ba duk inda zan yi magana in ce malam ayi rubuci ya faɗi kaza ina kokarin kiyaye alfazun da zan yi magana da shi ba na sakin baki na in masa bakin shi Allah ya saka da alhaji idan kuma akwai inda na taɓa yi ai gani anan kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi shi ba na yi saka da alkhairi sannan kuma in akwai wani yana yi ba ma goyen bayan haka Allahu akbar wallahi na ji dadin haka ba ma yi kuma ba ma goyen bayan haka Allah ya saka amma yadda ka gana ce a wata matsalar mana ba bakar goma ba daidai ya faɗa ba duk wanda ya faɗi ba daidai ba ina da ina iya cewa kamar yadda shi ma mala bakar goma ya ce ya saka ma wasu ina iya cewa kai ma a nan gurin na saba maka saboda dalili kana saboda dalili kaza saboda dalili ka to shi wani zafin ran da yake damun shi ya za a ce kaman malam Wane? a ce Wane wai shi zo ya faɗi magana Wane ya zo yana magana yanzu kamar malam bakar gumi ya za a yi maganan ilimi a yi ce ya kalli bukhari da muslim ya ce shi ya saba musu idan kama ake duba so yana da kyau mutane su haƙurantar da su ina ba da shawara sarki na farko jin maganar da na yi idan ba ta shafi shafinka ba kada wani ya zo ya ce a shafin ka zai tattauna ta. Sai di wanda. Ta gane ta yake nan sannan da biyu dan Allah ina ba mutane haƙuri wanda suke zuwa su magana ta ilimi da sunan malanta. Mu kaucewa wato yin maganganu a nan gurin da na zo ni ban zagi kowa ma. Ah. A'a inna ma kawo matsala ce na ɗauko na ce ga daidai ba ba daidai ma. In wani ya zo zai yi magana akan wata matsala da yake ganin na faɗe ta. a fahimtar sa ba daidai ba ne shi ma abin da ya kamata yadda ban zo na zagi kowa ba na ci mutuncin kowa na muzanta kowa na faɗa wa wani sunan banza a a sai ka zo ka ci maganan nan ba daidai ba ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza haka ya kamata mu dinga yi wajen mutunci juna in dai addinin nan muna yin shi don Allah ne muna so al'umma ta gane gaskiya Allah saka da alkhairi wannan ne shine Allah saka da alkhairi eh wato shayi abin da ni ma nake so tambaya a cikin nan kuna eh, shiga college ne kallai college ku ya hankuri saboda Allah ku gafarce mu muna so mu gane ne abin da nake so gane ne shayi ka kaman ka nuna cewa kaman akwai wasu sai ga an nuna musu a'a su fita su je su bibi wani magani lokacin da rana ta fito ko kuma lokacin da rana ta sauka to shin waɗanda aljihar su gwada musu haka shi rukiya ga yana magana da aljani ba aljani ba ne ai kafin akwai masu maganin akwai masu maganin akwai masu maganin gargajiya yana mm. eh. to to kaga wannan ba daidai ba ne. a ƙa'ida idan kana ruƙa aljani ya ba da wani umarni ya ce a yi kaza ko kar a kaza baka saurare shi ya ce maka ka je kai sadakan abu ranar ranan kaza ga irin nau'in abin da za ka sadaka ba ka saurare na'am in ka ga irin wannan nau'in kuskure ne ko aljani ne zai baka ka'idar yadda za ka fita ka je ka ɗibo magani ya ce za ka fita da daddare ƙarfi kaza kuma za ka fita tsirara haihuwar mutum uwarsa zai fi duk wannan ba daidai bane ya Allah ya isa Allah ya isa <laughs> Allah ya saka kuma kola da kashi kan layi muna bin ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunan ya na ina barka ji ma kan layi sosai akwai kuma ada layi na shi ba ya ji amma muna ya sunan gargada ke kira babu komai ai malami na ke karatu suna na Hamza Sadaka Sulega eh to malam Hamza muna ji nan Najeriya Abuja na'am ina makuwa fata alheri hadda kwallon Yusuf Hassan suna da sarki zaki mai hostin Allah ta'ala ya saka muku da amu, amu, amu, amu, amu, amu, amu, farko abin da nake son ce sarki zaki yana da kyau a dinki shan hankali mu mu wasu kan yanayin zaki da ake yi a comment ya yawa da Allah Da ta bu blok mutane da yawa kuma ta yau na blok kamar wurin biyar yau a kana blok mutane da saboda zage zage ra'ayi duk da cewa ni ɗalibin malam hasan sunna ne don duk babu wani karatu da ke a shafinsa da shafinsa da sauraro Allah ya saka maka da amma kuma wallahi ni ma ina da irin ra'ayi shi ba yadda mutuncin duk wani shirin jaji na ne ko da abu fata shi ne Allah ya haɗa kanmu a kan alkur'ani da ta kawai wannan shi ne kawai kuma ni ma ina da ra'ayin shi cewa wallahi ban yadda wani ya tafi cikin shigar roshi doyi duk mun saba a kina kuma mun saba wani fahimta wallahi ban yadda da wannan ba ban yadda da wannan kuma ina fahimta da wannan duk wanda ya zage shi malami ne komi malami ne saboda haka Allah ta Allah ta da muku alkhairi ga bakin kuma ina ma malam Musa sun sunna cewa ni talibi shi ne online saboda babu wani karatu da yake wuce wai ya zuwa masha Allah ya sauke Eh. da wanda yake yi da duk wayan nan da yara da ya zuwa garin Borno eh. da duk karatuka da yake yi a Kaduna da ko ina sha shafukan da da ga baki ɗaya wallahi duk malamai na nake da tsoron karatu a baki ɗaya. Masha Allah. Kuma Allah ta Allah ya sata musu da alkhairi. Masha Allah. Allah ya sata da alkhairi. Mun gode. Allah kuma ya ƙara tsare mu da ku gabaki ɗaya. Mun gode. A nan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kola. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kola kuriya sunan kirgen naki kira sunana muhammad daga saudiya malam muhammad daga kasar saudiya to masha Allah muna jika ina ma malam alkhairi malam da jika ko ina amsa dan uwa da farko dai gaskiya sarki wannan program ne ya mun da yake sosai sosai Allah saka Allah saka na kai eh da mun da to cikin shi zai san cewa gaskiya malam ya yi kokari sosai wajen yin adalci wajen maganganin shi sosai sosai yau wanda ya abu da biyu wanda na ga malam ya kira shi ma ya amfani da maganganu da suka dace malam na yarda kan da zo jinjina wa malam Musa ya ce malam Musa ya kokari sosai kan da kiyaye na kuzu da na kuzu ba kin sa da ya fara bani ya fara bani kwarin gwiwan kan cewa idan mu ɗalibai da muke kallon malaman nan suna abubuwa na ke da dan Allah to za mu fika koyi don faɗan haraya bambancin da ke tsakanin mu da kai zai hana maka adalci ba a lokacin da ke wasannan duk tarayyar ba da kuma ba zai hada in nuna cewa an yi kuskure ba kuma haka da sai a in hankalin ka a lokacin da to inda za mu gane wannan gaskiya zai ce na ke mu sosai sosai a mu'amalolin mu na yau da gobe ba za ka hana masu zaki shi zaki ba wannan ba ka da iko da za ka hana iya kan kai iya kai wa'azi to amma da yake su malaman Allah ya ke mu suna da ilimi kuma suna kokarin amfani da ilimin sai su zama kamar likitocin mahaukata ne saboda kai gidan mahaukaci dan kana ma mutum magani mahaukaci na surka ma daji za ka damu ba to za ka fita da abin taimako da ke shi za ka fita da kashi ka haka malamai da su yanzu malami ya zo ya karatu da maka daɗi ba kana da ikon ka zage shi tun da kai irin kai ne da daɗi eh, amma shi malamin ba zai ce maka ba akwai magana kola kola akwai magana ba kika wato wato malamu gaji wai duk malami da zai zo ya karatu kana da dama ka zo ka zage shi saboda gaskiya tafiya gare da ta koyi a gida gaskiya akwai magana yanzu akwai dama kowa yana eh, ba su da shi ila kowa yana ba da abin da yake da shi na'am yanzu wanda kai da tafiya ne ka samu da gobe shi wala sarki mm. yau yanzu irin wanda shi ka samu su da turkiya ai ta ka tsammanin dama wani ma sai yin zuwa ko a rashin turkiya Ya'u yawa to ka gai to alhamdulillah wannan karatu ya mun daɗi ina da tambaya kusan guda biyu ne wanda kuma ke kamar malam ya kusan kwanta da cikin karatu ke da kuma karatu kara da kara jin damu shin ya halatta aure tsakanin jinsin aljani da jinsin mutum Ok, ya halatta aure tsakanin mutum da aljani? masha Allah shin wannan na farko kenan ya halatta to je na biyu eh sannan tambayar ta biyu shine mala akwai maganganu da muka taso muna ji kan cewa suna cewa aljanu su ba sa mutuwa normal mutuwa da muka sani da adam da yi a ce wani yaro su abu sai aljanu ba sa yi sai kun ba sa mutuwa ta al'ada da muka saba wai sai su

wato suka ce suka ce mutu ba ma mu ji mu ji na na na addini musulunci abin da musulunci ya gaya mana masha Allah Allah ya saka ta tabbata ko ko masha Allah ne tambaya na Allah ya saka masha Allah to bismillah shek to maganar da dan uwa ya faɗa eh. sarki yana da kyau mutanen mu su gane haka mu gane cewa idan mun saba muna iya tattauna maganganun na ilimi ba tare da manci mutuncin juna ba sannan ina so tare da karancin lokacin da muke da su ina so zan ciki da maganan abin da ya shafi zage-zage sarki a kiyaye ko wani na zo nan shafin na zagi wani malami duk wanda yake mabiyina ne kar ya ji zafi idan an zo an zage na shafa da in ba ka so a zage ba kun gane wallahi so yanzu kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana, a ƙwar'ani ya ce, wala ta subbul lazina ya da'una min dunin layi, abinda wasu suke bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce kada ku zage shi sai sababa su su zage Allah, adawam da gairi ilimin saboda adawa, biyayya da kuma rashin ilimi. Asali idan ka ga gunki na katako sarki ana bauta mai in ka zage shi mai matsala. Hmm. ba matsala bane ba matsala ne. amma saboda zagin ka zai iya janyo a zagi Allah sai Allah ya ci ka to in kai ka je ka fara zagin katakon wani a matsayin abin da yake bauta zagin ka janyo aka zagi Allah kaga matsalar kai ka fara Allah ya ƙara faɗa mana a suratul nisa yace la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah bai so a bayyanar da mummunan abu sai wanda aka zalunce shi wa kana Allahu sami'an alima Allah yana ji kuma masani ne sai in ta budo kalan auki auta afu an su'in fa inna Allah kana afuwan qalila za ka ga nasoshi nan Allah yana cewa qatilu fi sabilillahi Ƙatilu na ku yaki wanda suka yaki wajen ɗaga addinin Allah amma tare da mutum ya yaƙi ka sai Allah ya ce wala ta'tadu kada ka wuce gona da iri inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah bai san waɗanda suka wuce gona da iri kuma za ka ga Allah ya ce tsamani ita da alaikum fa ta zo alaihi bi misli ma ta da alaikum idan mutum ita ka ka taka shi gwargwadon yadda ya ka shi sai ce fal udwanul awwal imam sabari yace wuce gona da iri na farko zalunci ne na biyu kuma sakamako ne Na haka na yadda idan wani daga cikin ahalis sunna ya zo nan shafin ya karatu ya zagi wani malamin ɗariƙa ya faɗi maganganu da ba su dace ba ba maganganu na ilimi ma to duk abin da ya zo ya faɗa shi ya janyo su ma mutanen mu sai su yi haƙuri da abin da za su ji dan in ba ka so a zagi baban ka ka zagi baban wani amma an ba mu zo mun zagi kowa ma magana muka ilimi Kala abin da muke bukata duk wanda zai zo ya ɗauki maganganun mu a ma'auni na ilimi shi ma ya ci ga daidai ga ga daidai wannan shine sannan ba na goyon bayan kowa wani ya zo ya zagi wani a lokaci ya yi da ya kamata a ce mun waye mun san abin da muke a harkar addini wajen magana cewa da zagi da cin mutunci in dai muna so mu tsiratar da mutane ne su gyara alaƙa su da Allah su tsira a lahira ba za mu iya gyara komai ba hmm. ana ganewa sai wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne tambayar da dan uwa guda biyu ne yayi tambaya ta farko ya ce an ce aljanu ba sa mutuwa sai dai su kuni shi ya sa na faɗa na ce duk maganar da wani zai wacce take da alaƙa da aljanu magana ce da take da alaƙa da gaibin da yana da alaƙa kafin ka yi ta ce ba dalili na shari'a amma ka'idar da Allah ya sa yadda dan adam zai mutu ka san yadda yake mutuwa ne dan ɗan uwanka ne kana da alaƙa da shi haka ne haka wa bil jumlati abinda Allah ya tabbatar cewa kullu kullu nafsi za'iqatul maut kowace rai ita ɗanɗana mutuwa aljanu suna da rai za su mutu wata hanya suke mutuwa ya suke mutuwa Allah bai so mu sani ba da wata kila har yadda suke iza da gina gawa da su ya faɗa mana ga yadda suke Na hmm. fahimta so da wannan abin da ake karantawa mutum da kace turawa ne suka faɗa wannan ba za mu yi riko da shi ba sai an samu dalili na shari'a da ya tabbatar da wannan amma a dunkule abin da Qur'ani ya faɗa yake mana kullu nafsin za'iqatul maut dama aljanu suna da rai su ma suna mutuwa wata hanya suke mutuwa ya suke mutuwa tun da dai rai ce ana tura mala'iku su karɓi ransu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke dan adam dan adam da Allah ya so ya fi ba yadda ake karɓar dan adam kaga ai Allah ya ba mu labari yana tura mala'iku annabi ya yi bayani yake ga yadda ake karɓar dan adam amma kaga Allah da bai so mu san bai mana wannan bayanin ba saboda haka mu taƙaitu akan abin da Allah ya taɓa mu a kanta, wanda shine abu na farko magana da na biyu shin zai yi a samu alaka tsakanin aljani da mutum alaka ta aure sarki ana iya samun alaka ta saduwa alaka ta me ta saduwa ta saduwa a mafarki ba a mafarki ba a zahiri amma ba za a iya samun alaƙa ta aure ba idan aka samu zalimin aljani ko azalimar aljana mace na'am kana ganewa tana iya alaka da namiji wajen ta hana shi alaka da kowace mace sai saru shi ita eh? idan an samu azalimin aljani namiji yana iya alaƙa da mace shi kaɗai ke iya saduwa da ita. Eh. Mafi yawancin ‘yan mata daga ciki suna fama da jinin da ake ce masa tashi. wanda yake zuwa masu wani asuran mafarki wani a zahiri wata za ka ji abin yana faruwa da ita tsakanin farkawa da bacci abin yake faruwa wanda yana iya faruwa amma a samu alaƙa ta aure bai wa mai dalili saboda aljani da ɗan adam mun faɗa mun cewa jinsi iri ɗaya ɗaya kenan hmm. shiruɗu na aure a musulunci kaga dole a samu al wal qabul bayarwa da me ya karɓa a samu wa siga a samu shekaru da za su halatta wajen ɗaurin auren idan wani ya zo wani algar su zo su yi ta yi idan wani ya zo ya ce ga wani ya zo ya ce ya auri wata mata kuma aljana ce matar suwaye suka halarci ɗaurin auren suka zama shida amma shi kaga magana da nan faɗi har muka yi dariya yana fitowa saboda kaga mu da muka taba aure muka yi aure daga turai da muka yi aure eh. da turawa ko ba haka ba ai eh. iya da farko ba ta baturiya ce da eh. muka yi aure da su ai da ke zuwa su zo su tsaya maka akwai wani sa'in da kake shiga shi da ka nemo abokanka wani kamar ya wakilta ya zama ubanka wani ya zama kazanka wani ya zama wakilinka ita kuma iyayenta ko kuma a abokanta su zo su tsaya mata to akwai wani inda yake shiga wani shi dai ya samu wasu abokan shi turawan su zama wakilan shi ita kuma ga abokan su turawa su zama wakilanta a tsaya a ɗaura wannan aure yana akuwa haka to ba iya fuka aljadu ba abin da ke faruwa ai sarki shi ba ture mutum jinsin ka ne da nashi kawai ya bambanta kai fari ne shi fari ne kai baki ne samuwar harshen shi yana magana da turanci kai bahaushe na gane ko wani yare abinda wannan abin yake nuni a kansa shine samuwar cewa akwai Allah shi yasa Allah sai ya ce wa mana wa min ayati hmm. yana daga cikin dalilin da ke nuna akwai Allah shine khalqus samawati wal ardi halitta sama da ƙasa wa khilafu alsinatikum wa alwanikum da saɓanin launin ku kuma harshen ku kuma ai zaka ga tintini qur'ani yayi ishara cewa waja'alnakum shu'uban na sanya ku ƙasa ƙasa wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban lita'arafu don ku san junan ku gane cewa ni ina da bambanci da kai kana da bambanci da ni ta hanyar launin fata ko ta hanyar yaren da nake magana kake magana amma har yanzu ai wannan bai cire shi ba turan da kake da alaƙa da shi ba a matsayin mutum. Okay, okay. Mutum ne ko? Na'am, eh, mutum. Ke sa da duk irin nau'in halittar da Allah ya yi maka baki da hanci da ido da waye da waye shi ma haka yake. Okay. Kuma asalin ku ne ne inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ya sha babban da wanda asalin halittar ku ba ɗaya ne, Wannan da wuta, wannan da ƙasa. Hmm. In ka tafi maganan abin da Allah ya ce wajen halittar ɗan Adam, yace wa min ayatihi yana daga cikin alamar da ke nuna akwai Allah an khalaqakum min turabin Allah ya halicce ku daga ƙasa kuma idan an tumbi sharun tantashirun sannan sai ga ɗan adam ya ci gaba da yaduwa a duran ƙasa sai ce to wa min ayatihi na daga cikin abin da ke nuna akwai Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan da Allah ya tashi halitta mata ya halitta mata daga dangi wato jinsi jiki irin naku ina ba ta amfani fahimta tafi na'am jinsin jiki irin naku Allah ya halicci mata daga nan shi yasa za ga mutum ɗan adam na farko one piece annabi adam Allah ya tashi a ya halitta mata daga bangaren shi ne don ta dace da rayuwa irin tashi kana ganewa na'am to li taskunu ilaiha to ba yadda za a yi tsarin zamantakewa na aure Allah ya sa a ɗauko wanda ba jinsin ka ba a ce kai zaman aure da shi yau ana ɗauko doki ko jaka eh. aka haɗa ta aure da mutum saboda jinsin su ba ɗaya bane zaka ga akwai matsala wato shi kana nufin ginin aljana aljana ne kawai ba miji aljana ba ne to saboda ana iya samun alaƙa ta saduwa hmm. sannan aljanan tana iya zuwa wanda yake saduwa da ita a surar mace kyakkyawa ya gama amfani da ita ko namijin aljani ya zo a surar mutum ya zamanto yana aisa amma a samu alaƙa ta aure wannan bai yiwa gaskiya yan hadisan da kuma ya san ba mamaki wani zai kawo min hujja da wasu hadisai duka na bibi maganganun saboda yanzu in ka buɗe kofa kace akwai alaƙa tsakanin mace da namiji namijin na aljani macen ta mutum har tana iya ɗaukar ciki ta haihu ko za ka buɗe ƙofa da yawa za su je su ɗauko ciki su haihu in an yi magana sai ta aljani ne muje ba a ganin shi haka ne ah, to sai magana ka gaske kuma ayat kuma na it da bayanin da kai za a cuce ah, mutane da yawa saboda yau mun ga wanda ake ganin aljini ya aure ta amma ana kuma kwato ta haka idan ya halatta ai bai kamata a kaman kwato ta kamata a bai halatta a kwato ta ba da magana ka haka wurin da magana ka haka ne gaskiya ne wallahi na na fahimta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola za mu kira da yawa za mu yi kaɗan taso a mara ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuriya sunan ka daga naki kira Sarki zaki suna na Muktar Abubakar Sabo ina kira daga Sokoto Najeriya. Masha Allah Malam Muktar da Kutano Najeriya. To kana tare da Eh Sokoto Sokoto Sokoto. Sokoto ah, ina Kutano. Allah ban Allah shi. Amin amin amin ya wani irin hausan kenan Allah ka baka lafiya saboda masa irin hausan ku a ah, so ake ah, so sai a zanga kakkan da. oh Allah ka baka lada eh ma'ana aikin da kai aikin da kai aikin da kake yi na alheri sai Allah ya saka maka da alheri eh. ma'anar abin da yake nufi aikin da kake yi na addini Allah ya baka sakamakon shi duniya da lahira ah domin ai na ji ya kamata Allah ya baka lada ji shi wai Allah ka baka lada Eh. Oh, to, akwai Hausa. Masha Allah. yana babban malamin mu a Sheikh da Sunna. Ina amsawa uwa. Lala Allah ban ya baka lada Allah subhanahu wa ta'ala ya mutunta a kan wanda aiki da ake yi. Amin amin amin. Eh, eh, Eh lalle masha Allah na kira ni kawai dai in gaisa ba wani abu a to wani magana zan yi Allah ya na kira ni kawai in gaisa in kare dubu na za ka babban malamin Allah ya saka maka alheri kai ma Allah ka baka lafiya eh, eh kai ma Allah ka maka lafiya to jama'a za mu da kira duk kawai ku ya kuri biyu ba za mu ce biyu ba ku ya kuri ya kamata san ya huta ku ya kuri ah, to na ɗaya kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A a kola ya sunanka daga nake kira ko da maka larabci ne. Eh Musa Muhammad Nasir daga Libya insha Allah ki zaki. Ki shaka na ga Hausan kamar larabci kana harshen ya ya ya ji. To masha Allah Malam Musa kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Sakar Sunaka wannan gari. Insha Allah malam eh, sarki zaki da farko dai ina da kasar da ni ba haushe ba ne ta da da na ji hausa. Kai wani iri ne? Eh, eh, ni abubuzu ne ya ne. Daga Libya ne. Daga asali asali min Niger ya ne. Asali ni na Niger ne. Wato guzu ba haushe ba ne ko? da yan shekadan a kuma asiriya ne ta ka ya ce Allah, alheri Allah ya saka muku da aikin da ya ba ku lada aikin nan Ah. kuma ina da malami da Musa Yusuf da Abdul Abdullah insha Allah ina gaishe shi kore sai Allah ya kara ilimi Allah ya kara lafiya insha Allah da kuma shi duka dan dai ga da ku dai ne insha Allah sarki da Allah da ya saka ku da alheri Allah ya saka da alheri mun gode to kira da mu ki yanzu insha Allah ah, mu ji zance to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gona. Wa alaikum salam wa Kola ya kuri da kallo inda da kake nan ji mu ya kuri kallo inda kake jin program nan zaka ji mu ya kuri. na zuwa. yanzu kuma yanzu kaga muna ji muna muna mu'amala to bismillah salamu alaikum muna gaisuwa saki saki muna amsa da kokari Allah ya kara ma himma wallahi in ba da ya kuri da shi a zumunci tsakanin ya iza da tijjaniya da shiya wallahi kana kokari wato suna sule na kira daga frankfurt ne masha Allah ma sule daga germany frankfurt ne germany ya kuma ni ne na ne vice president na ya kai ne europe da diya oh. to kuma ina karatu a lokacin ɗauka vice eh. president na eh, Tijjaniya Europe gaba daya ba Germany. So eh. muna jin kamar ne. Kuma wallahi ina bibiyan kowane lokaci shehu Malam Musa Asadu Sunna yake ina bibiyan shafi shafi ko lokaci ina kokari san da kokari san da kokari. Wato maganar da ke son shi ne. yanda na gan yana kokari ya da kai yanda ya kamata a tafi wazi na tsakanin izala da tijjani ya kamata a yi wannan wazi ba da zagi ba don in ka duba yau yadda muke zama lafiya daga kana hmm. wallahi ka sani da sarki zaki ka duba jan jan kuje wajen duka ruwa na ladabi ina ladabi shi wannan national chief imam ba fada tare da ke minti tare ake zuwa ko'ina ba mu da bambanci ba mu da komai muna zaman lafiya yadda ta Allah sa ma min wabiya yau ya farki da kifin mamin shi ya tijjana sai mai sallah tare da shiya da komai suke tafiyar da komai wato wannan bude ya kamata wannan magana ta wabiyawa sun ce eh, ai izala sun ce a ah, ya kace su malamin su zai mutu malamin mu ya ba su sallah sai malamin mu zai mutu malamin <laughs> ya ba su sallah ba ka gane ko amma a gana ina faruwa ko kowane ba juna sallah ka gani shi aji mure na bin cikin sallah abin ke so shi ne malam musa abdul sunna magana na kara ya yi kokari ya dawa ga sauran mutane a da kai a daina irin zage-zage kamar zage-zage ga komai jama'a ga wazi na ce ma kusa shirkaki ina a ji wazi kowane bangare wani rana ina dukan wazin ka gwanci tare da dayarta mai na years da ta gani ina zage-zage ta gaba ba malamin ga ke zage-zage ya na fata kamar wannan shi na cewa ba musu wannan ba ya ka malami duka zage-zage za ta yi ba sannan ka shara Allah ya daukaka kaka kuma muna koyi ne gare ku da shi malam asar kuma sun kokari irin wazin da kuke ku ya da muryan ku da soyayyen da za a yi a ta kai zage-zage in ka zo a da ka zauri sakawa aka wannan kokare ce amma ni ba sani da zaka ba amma zaki da wani condemn bona bai kawo alhairi shi zai kawo musulunci ba mu kai ya ga mun koyi mu duwa mu haɗa kai wallahi kowa kamar ba zai yiwa mu yi ya wannan kanan amma dai inda za ka tace ai kuma yau ka duba irin therapist in su suka tun kuwa a yasa ki zaki dan tijane ne amma kuna zaman lafiya ba damuwa to kuma da kokari a ya wannan abin ya mu zaman lafiya ya so mu samu musulunci ya karfi ko ya rike inda yake shi Allah ka kwankuri sannu kuma ku karfe wannan da shi ma tarihi ne ke so yake nan jama'a kokari a wazaka da yan waye kowane bangare so mu yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaga maganar kolan ga da yayi Allah ya saka mai da alkhairi kaga kamin malam ya shigo cikin maganar sa kaga jikola ya ba ka example wai kaga wannan karatu da malam ya zo ya mana a yau the same eh, program you know, irin wannan program Ba akwai malam kabiru gombe da yake yi har shekara tara ta ce ɗayan shi cewa baba ya wannan malami yake yi zage-zage Yaka ba iya izala ta ba, hatta tijjaniya ana samun haka, hatta shi'a ana samun haka, hatta ƙur'aniyu ana samun haka. aga koya malami zai zafi ya kamata a samu cikin karatun malami duka a samu abinda jama'a za su amfanar da jama'a zai amfanar da jama'a saboda kaga mutum ko da ba ka ra'ayi shi akwai wa'azin da me shi zai yi kai ka san maganar da ke faɗa ba ka ra'ayi shi amma ba tun da za ka wuce ba za ka samu wani kalamo ɗaya biyu kai ma za ka ce kai ma ka amfani da shi ba wannan bai taɓa yi ba ta da za yi amma inda za ku zai malami zai faɗa kai da shi ra'ayin ki dai wani Allah ya maka bayani ma da kai za ka ma Ya yasa jama'a wannan gaskiya ne ga mu masu host da kuma yawancin manoma da suke zuwa don Allah da annabi ya kamata manoma a yi mana wa'azi da zai ta amfana da fahimta da juna Shi ne ya ba da wani example ka duka matsayi Ghana wanda ya iya ya tafiyar da musuluncin Ghana ya zo ya ci in an yi rasuwa ba ruwa a tambaya ce wanda dan izala ne ko dan tijjaniya ne shi ga malam ya je ya ba mai sallah kuma ana iya a yi rasuwa unguwa wallahi kaga wanda ma ya ba da sallah wallahi malamin izala ne amma shi dan yana kuwa a Ghana ke sai kawo tsakani ma ni da malam yace ka malam na mutunta ni ma ina mutunta malam amma malam dan izala ne ni ɗan tijjaniya yanzu kaga kola zai sauka ya wuce wallahi nasiha ya zo ya bayar ba gaban lumbar tijjaniya ba gaban lumbar izala ba gaban lumbar shi'a ba amma inda ma gaban lumbar duniya ne amma inda ba ji daɗin kola ba da kola ne kuma ta kira ya ce eh, ya kira suna ce malami kaza ba a wannan kola bai kamata ya mai ya je yi shi general mu duka mu understand juna Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to bismillah malam sarki zaki abinda nake so in faɗa daga ƙarshe maganganun da yayi maganganu ne wanda yake duka babu kuskure ne fa ina faɗa maka maganan gaskiya ita ce a gabana ba wani mutum ba saboda zan mutu ni kaɗi ni kaɗi za a saka bari kuma ni kaɗi zan je gaban Allah duk abin da na yi zai tambaye ni kuma duk wani mutum yanzu a doron duniya da yake saboda tsabar tsantsagwarin tsananin tsaunar da yake mu babu wanda ya isa a gaban Allah tambayar da Allah zai mun yace shi yana da karfin halin in bari shi zai amsa tambayar amalar dina babu so magana ta gaskiya shi kuskure kamar da ka faɗa ana samun kowa ya yi shi kuskure ne yana tare da kai sai dai kuma wanda duk yayi ta su masu sauraron karatu shi ya kamata su yi makansu kiyamun laile su haɗa hadda kanan hari don an tattauna matsala ta ilimi wani in ya zo matsalan a ilimi ya warware ta wani abu sarki ka duba ka gani fa ta san cewa mafi yawancin yadda muke tattauna masail a junanmu hmm. Allah bai yarda da a tattauna su haka ba hmm. a ka'ida sarki yayin da na saba da kai ka saba da ni akan wani abu eh. idan na zo zan tattauna da kai a babin sa'ani ba na yanke ma kaina hukunci cewa ni nake da gaskiya yanzu kaga a yasin suratu yasin da Allah ya ce yasin wal qur'anul hakim innaka lamin al mursalin annabi ya kalla ya ce wallahi kai kana cikin manzannin Allah sannan ala sa'atin muslim kai kana kan tafarki madaidaici sannan wani wajen Allah ya ce wa annabi wa innaka kai dinnan kai annabi kana kan gaskiya cikin mabayyani ne Sama ka san a babin tattaunawa da wasu mutane saboda don tattaunawan ta buɗe ƙofa wanda za su saurari annabi su saurare shi annabi da yanke makansa hukunci shi yake da gaskiya ba. Hmm. Sai ce ƙarka ce masu manyar zuɓa minista ma ta wani arziki. Da kuke bauta mu wani Allah waye yake ba ku arziki sama da ƙasa. Allah ya ce wa annabi ko sun ba su amsa ko ba su ba Allah ba sun san wanda ke ba su arziki ne shine kulillahu ce Allah ne sai ya ce masu, wa inna auqiya ko dai mun farko la'ala hudun aw da lalin mudun wani yana kan shirya wani yana kan fata Don Allah muna da tabbas cewa annabi yana kan gaskiya ko bai kan gaskiya Ha, wallahi muna kan tabbata to amma kaga anan da yake babin tattaunawa ne dan ya buɗe zuciyar mutumin da yake neman gaskiya da annabi ya zo Allah bai ce kai kake kan gaskiya ba ka ce ko dai mun ko ku wani yana kan gide wani yana kan kuskure kana ganewa na'am sosai sosai sosai ko ga wannan azaba Allah ya dora ma wannan ka'ida ka ce ko dai mun ko ku wani yana kan dire wani yana kan fata saboda daga lokacin da ka riga ka yanke ma abokin tattaunawa hukunci sanda za ku tattauna da shi kace kai kake kan fata ni ina kan daidai to sai yaya za a yi saurare ka ta yaya za a yi saurare ka hmm. wajen abin da ya shafi tattaunawa Allah ya ce wa annabi wala jadilu ahlul kitabi kada ka tattauna da ahlul kitabi in za ka tattauna da su illa billati hi ahsanu su tattaunawa da take ba wai Hassan ba ba akwai Hassan abu mai kyau amma Allah bai yarda annabi ya dauki abu mai kyau ba sai ya ce masa sai ya nemi abin da shi ne mafi kyau wanda mafi kyan nan wajen tattaunawan ana bukatar sai annabi ya kalli kalmomin da suka fi kyau ya amce su yi amfani da su wajen tattaunawa shine illa billati a ahsanu sai ka ɗauki hanyar da take ita ce mafi kyau da yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wajadilhum billati hiya ahsan kaga ka tattauna da su ta hanyar da take ita ce hanya mafi kyau haka ni kiran da nake yi zuwa ga al'umma yana da ke wanda muka saba da su a fahimta idan ga ɗaukan matsalolin nan suna tattauna matsala a ilmanci in mun yi magana su ce matsalar nan da wani ya faɗa tsakani da Allah ba daidai ba ne tare da girmama juna da mutunta juna ina ganin zai fi amma zage-zage ba abin da zai ƙara mana dafa wata makaranta da ake tura zagi kowa yana iya tura zagi da cin mutunci amma karatu ne kuma wanda zai iya dole sai yi hakuri ka koye shi haka wannan ne shine maganganun da zan faɗa sarki zaki Allah kuma ka nuna mana daidai ka ba mu ikon daidai ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon da haka kowa da bukatun alheri Allah ka biya masa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Sheikh mun gode